gaskiya ba na Najeriya ba ba na Iran ba ba na Ghana ba ba na Saudiya ba ba na ina wai duniya ta duk gaba daya yana kalubalantar duk mallumar shi'a shi ka kai da zaka kira hmm. ka amsa wannan kalubalanta ka make sure kai ma malamin shi'a ne ba dan shi'a ba dan shi'a da jin da malamin shi'a to malam Musa yana kalubalanta akan wanda aya wani aya ne wani aya ne ka samu hakuri ka samu a ka jira biyu ne akwai wanda ya taba kalubalanta kamar kan muka saka muku a cikin promo wannan wanda malam Musa ya yi kalubalanta yan shi'a cewa duk Kur'ani daga bango zuwa bango a nuna masa inda Allah ya ce a bi ahalul baiti ita ma za mu saka muku kuji in ya kai malam Musa yana so mu saka wannan za mu saka muku ko kuma yana so mu saka mu fara sannan a fara za mu saka muku kuji ji. a fara wannan ma ka gama bayanin ka sai ka gama bayanin ka sannan sai ka saka sai a fara da shi to shikenan za mu saka muku wannan kalubalantar da yace yana kalubalantar duk bullumman shi'a akan haka sa'annan kuma ga wani ƙari wai zai ƙara akan wani aya na cikin alkur'ani da duk malluman shi'a yana neman su su zo su ba da amsan wannan ayan da zai kawo a yau to amma jama'a kalubalantar da ya yi kwanakin baya watannin baya malam musa ya ba da umarni a saka yanzu ku sake ji sa'an nan kuma ya ibiya wani kuma a haka har wa yau hanyarsa wai bude yake duk mallumma na shi'a ba 'yan shi'a ba duk mallumma na shi'a yake kalubalantarsu a haka shi sa jama'a mu ji farkon a bidiyon da ya fara kalubalantar 'yan shi'a haka na kalubalanci 'yan shi'a garin nan na ce musu duk ƙur'ani babu wata aya da Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba ahlul baiti kuma yana kalubalantar su daga bangon ƙur'ani zuwa bango su kawo ba sun zo sun cika mutane da rigima ba da sunan kaunan ahlul baiti dabun ahlul baiti usul ne daga cikin usuluddin da Allah ya kawo aya Qur'ani ya ce a bisu amma za ka ga sahabbai da ya hada al-muhajiruna wal ansar yace walladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu to wannan hanyar da Allah ya ce wannan ya sabawa annabi ya kauce wa tafarkin da ba na mumine ba wannan sabil din Allah sai ya fara faɗa cewa shi yake da hanyar da yake so a bi ce wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu da farki na nan mare da ci ku bi shi sanan yace annabi yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani can Allah ya nuna hanyar da kansa saboda dama Allah shi kadai yake da iko ya zaba wa bayi ga hanyar da yake so su bi wanda ya fara zama akan hanyar ya kuma nuna wa mutane hanyar shine annabi muhammad wanda suka fara karɓa kiran allah suka fara zama kan hanyar wa'annan mutanen da ke tare da annabi shi yasa wani gurin allah ya ce rabbana innana sami'ina munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna kai ka san ba kai bane ka ji mai kiran da ya fara imani na aka imani akwai mutanen waɗannan mutanen su Allah yake nufi wanda ya sabawa al'umma kuma ya bi tafarkin da ba nasu ba to wallahi ma ta walla wa nusbihi jahannam wa sa'at masira na kan ana so a tsare mutane da haka a rayu akan qur'ani da sunnar manzon Allah sannan akan fahimtar mutanen kirkin farko sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ku ga duk wanda ya karanta ilimin hadisi ya san matsala ta aljarhu wa ta'dil tana aiki ne ga wanda suka zo bayan sahabbai sahabbai sun fi karfin wani mutum ya kalle su ya ce shi zai yi tajirihin su waye mutanen kirki a ciki waye ba mutanen kirkin ba Allah ne da kai shi ya riga ya gama tajirihi da kansa ya ce ga mutanen kirki nan ya riga ya faɗa kuma ko ka karɓa ka zauna lafiya ko a je lahira Allah ya saka ka wuta shi yasa yace ni wallahi ma ta walla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wannan shi ne. to cikin wayannan akidu miyagu wanda suka yi daduma suka shigo kasashen nan namu akwai aƙidar shi'a alaƙar su da abubuwa guda goma farko shi ne shirka da Allah alaƙatuhum billahi shirku alaƙarsu da Allah shirka shi yasa nake cewa idan kana ahlus sunna daga ran da kaga kana jin tsoron dan bid'a to na rantsi da Allah ka bincika imanin ka ya samu matsala ne yasa annabi ibrahim ya ce wa kaifa akhafu ma asharaktu wala takafuna annakum asharaktum billahi ma lam yunzil alaikum ya ta yaya za a yi kai kana shirka da Allah sannan kuma ka ce in ji tsoron ka ai bai yi wa ai Allah cewa ya sanulki fi qulubil na kafaru gima ashara ko billahi duk kafuri sai na ɗauki tsoro na jefa a zuciyarsa saboda abin da ya na shirka da Allah to alaƙa duk wannan barazanar da kake gani da suka baki matsorata ne ni na san su sun san ni don wasu su har gida ɗaya mun zauna da su kuma mun fita in je in yi wa'azi kuma in cattake su kuma in dawo gidan in kwana ka gani wallahi in kana kan suna da tauhidi duk wanda ka sani in dai bai kan wannan aqidar Allah ya kan dauki tsoron shi tsoron ka ya sami kai baka sani bane to kuma dama in dai ka lallabo ne a boye ba zuwa mun za ka yi gaba da gaba baka kawo mun hari wannan kowa ana iya kuma ka mutu akan abin da nake ban sauka na manufa ta ma ko ka kashe ni na ci nasara akan abu dan dama ihdal husnayn dama ake nema imman nasar wa imman shahada ko dai mu kai addinin inda muke so da kai ko kuma muna kai Allah ya dauke mu amma ba wanda za a fasa ba wanda za a bari a ciki to alaƙar su da Allah shirka waƙi azzariya ta nuna muku haka duk musulmin ya zo zai mutu ana fatan ya mutu yana ilaha illallah amma mutum zai mutu yana kiran ya mahadi ya ali ya husaini shirk wanda littattafansu cike yake da wannan da wasu irin salloli da wasu irin abubuwa da wasu irin ga alaƙar su da Allah shirka lokacin da suke so su bautar da mutane sai su nuna ma mutane cewa ahalul baiti suna da iko akan komai wanda kuma suke so su zagi sahabai sai su nuna ahalul baiti suna da rauni ba sa iya yin komai haka suke to alaƙar su da Allah farko ta na shirka wannan alaƙar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkadu ƙarya ƙarya yanzu cikin odiyon da muka kunna a can wajen ko bidiyo a masallacin juma'a ba kuna jin zazzaki bai ce wai da annabi Musa da Nuhu da Ibrahim dawa da annabi Isa wai ba su kai sai da na daraja ba ya ce mutum ɗaya ne ya fi sai na daraja duk duniya shine annabi muhammad kuma da ya gama sai ya ce haka allah ya tsara in ka ga dama ka fashe. amma in ba makaryaci wani ai sai ya faɗi inda allah ya tsara haka aiko to ba zai iya faɗa ba? kuma haka ya ci birki ya ce haka allah ya tsara sannan alaƙar su da ƙur'ani ta harifi karkatarwa wala duk wayannan abubuwan na da lokaci da buɗa su zamu in kawo dalili na littafi sannan in kawo dalili hatta malamansu a wannan zamanin kaji eh alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi sai su ce man alkitabu allazi la rayba fihi huwa ali bin abi talib aka yake rubuta a cikin alburhan burhan fi tafsir al-qur'an al-hashim al-bahrani inna anzalnahu fi lailatul qadri da duk tafsirin mutanen duniya da kinki menene ma'anan inna anzalnahu ba mun saukar da qur'ani ba to cewa suke an saukar da sai na ali ba Kur'ani wani, lalatar ƙadar kuma su ce na na fatima ce lalatar ƙadar saboda wai Allah ya tafi can ƙarshe ya To, masha Allah jama'a mun sake dawowa. Farkon gidan da muka saka muku na Malam Musa ya da sunna ce watannin baya kalubalantan da malam ya ce ya kalubalanci kan shi'a malluman shi'a na duniya a ke. To, ga na biyu kuma da zai kara mana a yau, shi sa jama'a ku bari mu kunne mu ji malam insha Allah kuma in kai lokacin da zamu bude layi shi mu bude layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi alladhi lam yuzallil man kana ma'aul haqq wa in kana farqa ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى wanda suke saurarena da kuma kallona ine musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a sarki zaki zan ci gaba da misu kalubale a wannan shafin hmm. kuma ba dogon karatu zan yi ba ba dogon karatu zan yi ba kuma malamansu nake so su fito maganar abin da ya shafi wannan da'awa da kaga ana ta da sunan ahalin baiti ƙarya ne cin kasuwa ne da sunan addini da ita ka fahimta na'am ka gane sarki na'am so wayannan in shi an ji da kyau magana da suke ta da awabin ahlul baiti karya suke kasuwanci suke da sunan ahlul baiti kasuwanci wannan shine maganar da zan faɗa hmm. to jama'a kula ku ina gani kamar network problem wurin Sheikh Malam Musa su kasa da sunna ah, zai duba ya gyara insha Allah ya dawo ku ya kuri jama'a kuma kuri na ga yana da network problem zai duba ya gyara ya dawo yanzu yanzu nan kuma kuri تربصوا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أسوارا ألم تروا كيف خلق ما شاء الله shakka sake dawowa. To, mutane sai sun mana haƙuri ne sarki na'am eh tun da suka zo suka fara taɓa taɓin network ɗin nan hmm. sunan cewa za su yi magance matsalar tsaro suka zo suka ƙara hargita tsaro ba gyara tsaro suka yi ba Wala ina faɗa maka ƙara hargitsa tsaro suka yi ba gyara tsaro suka yi ba. Na'am, networking ya bata kenan. Networking bata shi ma suka yi maimakon su gyara ɓatawa ma suka yi wallahi. to shi yasa sai kaga abin da bai ba mu matsala da sai kaga ya dawo yanzu yana ba mu problem shine abin da ke faruwa so da fatan mutane za su yi hakuri hmm. ko da sun ga wani abu mai kama da da fatan mutane za su yi haƙuri ah, kuma da shi ne mtn ne layin da ya fi dama dama dama na amfani da layin aikin ne shi ma layan aikin din ya samu matsala wallahi Malam Usman Ali Fahe sanda zuwa? A mutane da Allah su yi haƙuri na'am muna da matsalar sadarwa ne amma dai za mu yi kokari mu gwada haka magana wato abin da ke faruwa sarki maganar da waɗannan mutanen suke yi daga awan san ahalul baiti wannan maganan ba gaskiya bane kasuwanci karya addinin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah da sunan ahalul baiti wannan ita ce magana ta gaskiya so yanzu zan shiga cikin bayani amma ina so ɗan shi'an da suke tafa da ni kafin a buɗe jama'a ku da kuri Ah, ana da wai matsalan a ah, network daga Najeriya wallahi muna na ga yanzu nan wani aka a ah, ya ce ba Kaduna ba kaɗai har Lagos hmm. Ana da matsalar network musamman MTN barin canza shi zuwa network nan ko ina na gane cewa har bauchi ma don bawa Allah ya gane wai har bauchi ka gane to bari mu gwada wannan magani to masha Allah ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أسوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أتوني واتبعوا من لم يجد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا نارا وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سعاء ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أخرقوا فأدخلوا نارا فلن يجدوا لهم من دون الله أنصارا نوح انت آه. <laughs> طيب، بتوكل الفقراء ليه وربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أسوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أتوني واتبعوا من لم يجد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا نارا وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سعاء ولا يغوث ويعوق ونصرا لقد أذلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئة na ƙalubalanci 'yan shi a garin nan na ce musu duk ƙur'ani babu wata aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a baiti kuma yana kalubalanta su daga bangon ƙwar'ani zuwa bango su kawo rasulullah sun cika mutane da rigima mana sunan ƙaunar ahlul baiti Dabin ahalul baiti usul ne daga cikin din da Allah ya masha Allah Haki da Allah mutane su yi hakuri na'am yau muna da matsalan sadarwa ne to kuma muna roƙon Allah Allah ya sa an samu ainihin wato suki abinda muke sarki a mukaddimar karatun nan hmm. wani abin da kaga ana yi da sunan kaunan ahalul baiti ƙarya ake yi wa ahalul baiti ruguza addinin annaba ake so a yi da sunan ahalul baiti amma ina so waɗanda za su bi mu a matsayinsu na ɗin shi'a zan fara mukaddima sarki Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko wasu annabawa kafin shi wanda a cikin annabawan nan in ba a manta ba an kasa guda kamar akwai bangaren da zaka dinga ci ana ce musu annabawan bani isra'ila wanda zaka ji Allah yana cewa annaba a Qur'ani wasalhum ka tambaye su wani gari da Allah ya bada labari wata matsala ta faru to Allah ya bada labarin cikin littafin su a cikin matsalar wannan garin yadda da Allah ya ce wa annabi wasalhum ka tambaye su ahliyatin lati kanan hajaratul bahar إذ يعدون في السبت يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم الله يتي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ka tambaye su sannan za mu ga Allah yana cewa san banin Isra'ila ka tambaye banin Ganganu ya kai bakwai a wannan ayar saboda an yi amfani da zamiri na kunta wakilin suna ne da yana iya ɗaukar annabi amma saboda kada a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda bai dace ba sai da malamai suke da maganganu wajen guda bakwai akan wannan ayar cewa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablu Allah yace laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarina sannan zamu ga Allah madaukakin sarki yana cewa laqad atina Musa tis'a ayatin bayyinatin mun ba annabi Musa ayoyi guda tara bayyanannu sai ce fasal bani Isra'ila izja'ahum fa qala lahu fir'aun inni la adunnuka ya Musa masbura to sannan zamu ga malamai sun ce a lokacin da Allah ya tara annabawan a cikin Isra'i ne sun haɗu Allah ya ce wa annabi was'al man arsalna min qablika min rusulina ga manzannin da muka aiko kafin kai gashi an tara su attan iraji da suka haɗu da su a sama Allah yake ga annabawan nan ka tambaye su a ja'al min dunir rahmani alihatan yu'budu shi mun sanya wani abin bauta kuma bayan Allah da ya cancanta a bauta masa to wa'annan annabawan da Allah ya tara ya ce a tambaye su al'ummar da aka san kowa da littattafai kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi Ku sai ka ji Allah yana cewa wa ma arsalna min qablaka illa rijalan nuhu ilaihim ba mu taba aiko wani annabi ba kafin kai face mazaje muke aikowa mai musu wahayi sai Allah ya ce fasalu ahla zikir ku tambayi ma abuta zikir in kuntum la ta'lamu in ku ba ku sani ba anan gurin farko sarki abinda Allah yake nufi da ahla zikir a farko shine ana nufin al'ummar da aka wa da littafi wanda yake ɗauke da ilimi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa a gaba Allah sai ce bil bayyinati والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وإن آيوين guda biyu ne kaɗai a ƙur'ani da wannan da zo cikin suratul nahali sai kuma suratul Anbiya idan Allah yake wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhu ilaihim fas'alu ahlaz zikir in kuntum la alamu. a tambaye ma abuta zikir daga nan dai malamai suka fitar da wata ka'ida cewa al-ibaratu lafzi ya bi khususus sabab abinda ake lura da shi idan Allah ya faɗi abu lafazin ya game to ba a la'akari da abin da ya shafi sababi wani sababi ce kwantacce da ya faru to daga nan ne sarki da Allah ya amfani da wannan kalma ta ahlul zikir sai ya zamanto ake amfani da duk wani wato al'umma da ta kware akan wani abu na ilimi wanda su suka san shi sai a ce musu so su ne ahalus zikir wannan abu amma asalin kalmar ahalus zikir tana nufin waɗanda suka fallita kafin da suka gabata kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa shi yasa Allah ke cewa a tambaye su haka yanzu idan an samu wasu sun kare a ilimin hadisi sai zaman su sune ahalin zikir na wannan bangaren wani ya taba faɗa yake cewa addinin ku an ce babu a cewa addinin ku an ce babu abin da ya yanzu ina so ka faɗa min hatta misali idan ka ɗan aiki a kwano nawa za a dafa musu na shinkafa ƙur'ani yana da amsa a kai yace eh, yana da amsa a kai yace to a faɗa min ina ne ƙur'ani yace in ka ɗauko ɗan aiki idan mutum ɗari ne jama'a ku hakuri Eh, Mara Musa ya gaya mana yana da network problem shi sa kuna kuri har eh, mu samu network din ne. Mutane sai sun yi haƙuri muna da matsalar sadarwa kwarai. So, kaga da ƙur'ani ya faɗi wannan mai zai faru sai ya ce masa eh ai ƙur'ani yana da amsa akan wannan ya ce ina ran samu wannan amsa sai ya ce ai Allah ya ce fasalu halar zikir yanzu a ji a tambaye mai abinci ƙur'ani akwai wani lallai yau na tana ba malam musa wahala sosai ko 'yan shi'an iraki ne ko malam tahir wala malam tahir malam tahir ya ko sidi bashir sun yi addu'a sun yi addu'a kan network ne wala la sidi bashir sidi bashir ya yi addu'a kan ah, kan network ne yawa Allah sa mu dace Allah sa mu dace Mala bello eh maybe abokina abokina mala dayar ko sidi shef. ina ga sun yi addu'a sun yi addu'a kan network din nan na malam musa ta <laughs> haƙuri na amfani da layuka guda biyu? Malam ko dai, ko dai, eh, Mallu Mashiya na jan tarbi ne yanzu haka. Oh, a'a, ai, <laughs> da a cikin kusan Najeriya ne, zabar in saka a wannan layin mu gani, eh. buɗe abin nan ɗinsa in bai yi ba sosai dai kuma mu nemi taimakon Allah mu gaya za a yi ne. Al'amarin, ka gane sarki? To, don haka yanzu za mu ga cewa asalin kalmar ahalar zikir abin da take nufi kenan. Hmm. Allah abin da ya sa ne wannan shimfiɗar. Hmm. saboda yan shiya in za su shigo su yi magana su san me za su yi magana a za ka ji a wanda yake cewa wai yakan yi fasara ba daidai ba a sannan kuma na je Thank you. a gane kai hakuri kai hakuri kai hakuri a ah, network ɗin dawo gaskiya ya kamata ne namban sidi bashir magashi hakuri ya sake eh, ya sake ya sake mana network ya sake ya sake mana network eh ya kamata nemi namban sidi bashir ya yi haƙuri ya haƙuri ya bari mai programin lafiya mu kare lafiya ya haƙuri mm, ya haƙuri ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أسوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أتوني واتبعوا من لم يجد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا نارا وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سعاء ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أخرقوا فأدخلوا نارا فلن يجدوا لهم من دون الله أنصارا نوح na ƙalubanci 'yan shi a garin nan na ce musu duk ƙur'ani babu wata aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ba hadar baiti kuma yana kalubalanta su daga bangon ƙur'ani zuwa bango su kawo ba sun sun cika mutane da rigima ba da sunan ƙaunan ahalul baiti dabin ahalul baiti usul ne daga cikin usul din da Allah ya kawo aya a ƙur'ani ya ce a bisu amma za ka ga sahabbai da ya hada almuhajiruna wal ansar da yace walladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu to wannan hanyar da Allah ya ce wannan ya sabawa annabi ya kauce wa tafarkin da ba na mu'mine ba wannan sabil din Allah sai ya fara fa'acewa cewa shi yake da hanyar da yake so a bi yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ga tafarki na nan madaidaici ku bi shi sannan ya ce annabi ya ce ƙul harihi sabili ana ƙu'ilan lahi ala basiratin ana wa manin taba'ani kan Allah ya nuna hanyar da kansa saboda dama Allah shi kaɗai yake da iko ya zaɓo wa bayi ya ce ga hanyar da yake so su bi wanda ya fara zama akan hanyar ya kuma nuna wa mutane hanyar shine annabi Muhammad wanda suka fara karɓa kiran Allah suka fara zama kan hanyar wa'annan mutanen da ke tare da annabi shi yasa wani gurin Allah ya ce rabbana innana sami'ina munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna kai ka san ba kai bane ka ji da kiran da ya fara imani sannan aka imani a kuma mutanen waɗannan mutanen su Allah yake nufi wanda ya sabawa al'adu kuma ya bi tafarkin da ba nasu ba to ni wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira hakan ana so a tsare mutane daga bata a rayu akan ƙur'ani da sunnar Manzan Allah sannan akan fahimtar mutanen kirkin farko su ne sabon Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ku ga duk wanda ya karanta ilimin hadisi ya san matsala ta aljarhu wata adi tana aiki ne ga wanda suka zo bayan sahabbai sahabbai sun fi karfin wani mutum ya kalle su ya ce shi zai yi tajirihin su waye mutanen kirki a ciki waye ba mutanen kirkin ba Allah ne da kan shi ya riga ya gama ta da kansa ya ce ga mutanen kirki nan ya riga ya faɗa kuma ko ka karɓa ka zauna lafiya ko a je lahira Allah ya saka ka wuta shi yasa ya ce ni wallahi ma ta walla wa nuslihi hannun wa sa'at masira wannan shi ne. da cikin nan a kido miyagu wanda suka yi masu ka shigo kasashen nan namu akwai aƙidar shi'a alaƙar su da abubuwa guda goma farko shi ne shirka da Allah alaƙatuhun billahi shirku alaƙarsu da Allah shirka haka nake cewa idan kana ahalis sunna daga ran da kaga kana jin tsoron ɗan bid'a to na rantsi da Allah ka bincika imanin ka ya samu matsala ne yasa annabi ibrahim ya ce wa kaifa akabu ma asharaktu wala takafuna annakum asharaktum billahi ma lam yunzil alaikum ya ta yaya za a yi kana shirka da Allah sannan kuma ka ce in ji tsoronka ai bai yi wa ai Allah cewa ya sanar da fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ko billahi duk kafiri sai na dauki tsoro na jefa a zuciyarsa saboda abin da ya na shirka da Allah to alaƙas. duk wannan barazanar da kake gani da suka baki matsorata ne dai na san su sun san ni don wasan su har gida ɗaya mun zauna da su kuma mun fita in je in yi wa'azi kuma in cattike su kuma in dawo gidan in kwana ka gani wallahi in kana kan sunna da tauhidi duk wanda ka sani in dai bai kan wannan aqida to Allah ya kan dauki tsoron shi tsoron ka ya sami kai baka sani bane to kuma dama in dai ka lallabo ne a boye ba zuwa mun zaka yi gaba da gaba baka kawo mun hari wannan kowa ana iya mai kuma ka mutu akan abin da nake ban sauka na ta ma ko ka kashe ni na ci nasara akan abu dan dama ihdal husnayn ne dama ake nema in man nasaru wa man shahada ko dai mu kai addinin inda muke so da kai ko kuma muna kai Allah ya dauke mu amma ba wanda za a fasa ba wanda za a bari a ciki to alaƙa su da Allah shirka waƙi azzari ta nuna muku haka duk musulmin yazo zai mutu ana fatan ya mutu yana la ilaha illallah amma mutum zai mutu yana kiran ya mahadi ya ali ya husaini shir wanda littattafansu cike ke da wannan da wasu irin salloli da wasu irin abubuwa da wasu irin gasuna alaƙasu su da Allah shirka lokacin da suke so masha Allah mun sake dawowa Allah sai ka tsaya ya hakuri na Allah ya sa ya na canza wani layin ne to masha Allah so abin da ke faruwa kana ji sarki na muna tare wanda suke biya da musu ya hakuri na na yi wa mukaddima cewa abin da ya shafi wannan mushkila ɗin so farko tukunna ya kamata ka san suwa ahalin zikir kai a gurinka ka lura na'am Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a a guri biyu da su ɗan shi'a kasan kule ne ya buɗe a cikin littafin sa ta fi babu anna ahla dhikri allazina amara Allahu amara Allahu al-khalqa bi su'alihim al-a'imma babin da ke magana ahalus zikir ɗin da Allah yake a tambaye su addini su kaɗai ne a imma. Ko kuma abin da muke so mu nuna wa duniya cewa addinin annabi Karya ne bai tsayu da ahalul ta kaɗai ba ba yadda za a yi a ce wanda ke da alaƙa da gidan annabi kaɗai za a karɓa addini a hannun shi ba yadda za a yi don addinin ba magana ba ce ta gida ake Allah ya aiko annabi don duk duniya ne kuma wanda suka yi imani da annabi a rayuwar shi suka ba shi gudunmawa wanda suke da alaƙa da shi alaƙa ta kusanci ta jini ba su wuce da kaso goma cikin ɗari ba wanda suka ba addinin musulunci gudunmawa sun kai 90%. Da hmm. shi kuma Allah ba azalimi ba ne cikakken adali ne, shi yasa aka ga da ya tashi yana so ya bayyana izharin addini sai ce huwa labi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida sai ce muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu wanda suke tare da annabi kaga ma'ahu din nan babu wanda ya ce fassara shi ya ce ma'ahu ahlul bait ake ne in ka tafi ayar daga kafin ka kai ƙarshen ta sai da Allah ya nuna maka yadda addini ya fara ya faɗi cewa waɗannan waɗanda suke ma'ahu din nan zalika masaluhum fi tawrati wa masaluhum fil injili sai ka in akhara da shat'ahu da azarahu استغلظ فاستوى على سوقه يجيب الزراء da بهم Kufa, wanda ya nuna cewa addini ya kai da innan bangarorin guda biyu to farko dukkan malamin shi'a da zai bugu zan masa tambaya suwaye ahalus zikir a gurin shi na san a kudinta abin da ke littattafan shi ahalus zikir su kaɗai ne a imma alaihi ya zo a cikin daga abdullahi bin ajlan a cikin usulul kafi a wannan babin daga abi jafar fi kaulin laha azza wa jalla fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun yace manzon Allah yace azzikiru ana annabi yace ni ne ni ne zikirin wal a'imma ahlu dhikr sai kuma a'imma sune ahlu dhikr wa qawlihi azza wa jalla wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'aluna qala abu jafar nahnu qaumuhu wa nahnu mas'al mas'uluna mu ne jama'ar annabi kuma mu ne waɗanda za a tambaya wannan ruwaya tana cikin littafin su su mutanenmu wasu ‘yan shi'a wannan ruwaya tana cikin littafinsu. In ka tafi, za ka ga ya sake kawowa daga Abdurrahman bin Kasirin, ya ce na cewa abi Abdullahi, alu ala zikir in kuntum la ta'alamun, ƙala sai ce azzikiru Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, wa nahnu hannu almasuluna, mu iyalan gidan annabi, mu ne ahalin zikir ɗin da za a tambaya. Ƙala ƙultu قوله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قال إيانا أنا مو كأي الله يتنفي ونحن أهل الذكر ونحن المسؤولون من أبا To wannan ya kawo wannan الوان sannan in muka tafi babi na biyu kule ne ya buɗe babu annahu lam yajma'il qur'ana kullahu babun da zai magana babu wani mutum a duniya da ya tara qur'ani ga baki ɗayansa illa a aimma sai a'imma wa annahum ya'lamuna ilmahu kullahu a in sun san ilimin qur'ani duka sarki me aka ce ma sun san ilimin qur'ani duka ba na'am to yanzu shine zan zo kai to ya kawo bayan wannan babin da ya buɗe faɗin Allah ta'ala wa yaqulu allazina kafaru lasta mursalan a suratul ra'd sun ce wa annabi kai ba manzo bane Allah bai aiko kama. ba Allah sai ce kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa ya zama shaida tsakanin ni da ku da wanda yake a gurin sa akwai ilimin littafi malaman sunna abinda suke fassara wa man indahu ilmul kitab shi waɗanda annabi ya samu suna da wani abu na ilimin littafi tun kafin Allah ya aiki annabi irin suwar ƙasa bin Amma su sun faɗa sun ce wa man inda hu ilimin kitabin nan kamar yadda ruwaya ta zo an ibn eh, eh, eh, uzailata an burai bin muawiya cewa na cewa abi jafar duka fa billahi shahidan baini wa bainakum wa inda umul kam qala sayyidi iyana mu Allah ke nufi wa aliyun awwaluna sayyidina ali shine farko shine wa man indahu ilmun kam wa afdaluna wa kairuna ba'da nabi sallallahu alaihi wa sallam babi na uku Kuleni ya buɗe babu annan a alaihi masalam ya alamuna ilma makana sun san ilimin abin da zai kasance wa ma kunu da abin da zai faru nan gaba wa annahu la yakfa alaihim cewa wani abu bai buya gare su sannan ya kawo babu da hudu babu annal a'imma qad utul ilma wa usbita fi su an ba su ilimi an tabbatar da ilimin a cikin kirjinsu ya kawo ruwaya daga Abdullahi bin Abdul Aziz الأبدي عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قال سيتي هم الأئمة mu kaga sarki a gurinmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimi ya kunshi duka ɓangarorin guda biyu akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ɗalibansa ne ba su da alaƙa da shi ta jini sannan kuma waɗanda suke da alaƙa da shi ta jinin bayan ɗalibansa ne don haka su kuma sun ce a'a su ne waɗanda Allah ya ce balhuwa ayatun bayyanatun fi sudurul fi sudurul ladina utul sannan ya sake bude babu anna man istafahu Allah min ibadihi wa awrasahum kitabahu humul a'imma babin da ke magana wanda Allah ya zabe su ya gadar da su ilimin littafi su ne a'imma ya kawo daga salin yake cewa an qaulillahi azza wa jalla thumma awrasana alkitaba alladhina istafayna min ibadina muka gadar da littafi daga bayanmu wa minhum zalimun li nafsihi cikin su akwai wanda ya zalunci kansa wa minhum muqtasidun akwai wanda yake tsakiya? wa minhum akwai daga cikin su wanda yake sabiqun bil khairati idnillah ya tsire da alhairai da izinin Allah subhanahu wata'ala sai suka ce as-sabiq bil khairati al-imam والمقتصر العارف للإمام والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام na gane ma'anan ayan sarki na'am sabiqu bil asabiqu bil wanda ya tserewa kowa da alheri shine al-imam na'am wal muqtasid wanda yake tsakiya shine al-arifu lil imam wanda ya san imamu zalimu li nafsihi alladhi la ya'rifu al-imam wanda duk bai san imama ba ya shiga cikin azzalimu li nafsihi so na kawo anan shafin sarki babin da kuleni ya buɗe fi annal a'imma mimman yushbihuna أن الأئمة ممن يشبهون ممن مدى وكراهية القول فيهم بالنبوة يكما دواسك كما لتيوا كما سأنبا مكروهني يكاو إسنادي هزوا عبد الرحمن بن أبي عبد الله أم محمد بن مسلم يتي نادي أبو عبد الله يناتي والأئمة بمنزلة رسول الله a imma isne a shari'a matsayin su da matsayin manzan Allah illa annahum laysu bi anbiya sai da su ba annaba bane wala yahillu lahum min an-nisa'i ma yahillu lin-nabi da ya halatta ga annabi ya aura na mata shine da halatta gare su ba hmm. amma ma kana zalika amma abinda ba wannan mafahum fihi bi manzilati rasulillahi to suna hmm. matsayin manzon Allah ne hmm. kenan in ka cire matan da annabi bai kamata ya aura ma su kaɗai ne in ka cire wannan to matsayinsu da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wani bambanci to yanzu abin da na yi da awa a promo na ce mafi yawancin malaman shi'a ba su iya karatun Kur'ani ba wannan magana ba ni na faɗi ta ba cikin bidiyon da na turo maka da Allah ka saka na ɗaya a sa a ji kamalul haidari me yake faɗa da bakin sa a matsayinsa na babban malamin shi'a ni ne na faɗi wannan maganar sai ka ji ne wajen shi'a ko ku malamin shi'a ne faɗi wannan maganar yace mu mu kuzamin malaman shi'a ku karatun qur'ani ba su iya ba ba shi don Allah اعترافات شيعية هذول اللي يقول شنو علاقة التفسير وعلوم القرآن بعملية الاستنباط واقعا از مرحلة برتنارة لا يعلم مو لا مجتهد لا كذا هذول مجتهدين كارتون مولانا إلا أن يقول هذا القرآن ضعه على جانب ما بعد هذا ما عندي شغل أما يقول إلى الآن المرجع الكذائي من يقرأ الآيات ام يقرأها غلط خذك على الإسلام السلام ما عندنا شغل في ذلك كما أنا حاضر عند أساتذة ها حاضر عند أساتذة قرأ الآية ورتب عليها بحثا مفصلا بعد الدرس مولانا في النجف مو هنا أنا حتى زينكم يروح يمنا ويسر عرفت شو فذهبت إلى قلت له مولانا هاي الآية مو هالشكل هاي الآية هالشكل قال عجيب لعد مو هالشكل قلت له لا والله مو هالشكل الآية هذا الآية نصها أولا ثانيا ثالثا في مسجد الخضراء مولان مو سيد الخوي يكون في علمكم حتى لا يروح ذهنكم بالسيد وهذا الذي قاله السيد الإمام قال مع الأسف الشديد في حوزاتنا العلمية يمكن للإنسان أن يكون مجتهدا من غير أن يكون يعرف ماذا أن يقرأ القرآن هذا منهج وطبيعي هذا هذا المنهج الأخباري طبيعي لو مو طبيعي طبيعي جدا لأن الأخباري يقول هذا القرآن حجة وليس بحجة ليس بحجة ما شاء الله قد يابا إتيو أحاوز السكي إلمي نعم أحاوز وزن إنشي أكنا إيجانا مالم ياتي مطلين مرجئي أشياء أما بي في القرآن so ban san yadda za a yi ba a haifowa da duniya alheri da wanda za ka gan shi da kinkime mai rawani kuma duk wanda zai faɗi gaskiya a shafin nan ya san cewa da gaskiyan shi'a suna da rauni wajen karatun ƙur'ani sai dai in mutum zai ki Allah ya ki faɗa duk wanda zai cire tsoron Allah ya faɗa ya san cewa suna da rauni wajen karatun ƙur'ani so yanzu abinda na ƙalubalanci 'yan shi'a sarki ana ce maka ba dogon karatu zan yi ba ko haka aya ce ta sha biyar a cikin suratul aqa wa al insana biwalidayhi wannan aya da muka kawo cikin suratul aqa wannan aya da muka kawo aya ta sha biyar ita ce nake so wa al insana biwalidayhi insana hamalatu ummuhu kurhan wa wadatu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara ita nake so wannan ayar su zo su fassara mana ita da riwayoyin da suka zo a su da sunan ahlul baiti sai mu ji wannan ayar idan an dauki riwayoyin su wajen fassara wannan ayar me zai bayar bidiyo na biyu da na turo maka tashi mutane su ji يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم تحدث عن واقعة القف وتحدث عن مقتل الإمام الحسين في آيات كثيرة كما وردت الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام كما في قوله تعالى في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا هذه الآية نزلت في الإمام الحسين لأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها قبل أن تحمل بالحسين أخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله بمقتل الحسين إذا تأملوا قضية الطف وأحداث كربلاء ما تنتظر أنك تقرأها في تاريخ الطبري وابن الأثير حتى يمكن أن يكون لك مجال للتشكيك بصحتها لا القضية من الله والأنبياء والرسل ورسول الله صلى الله عليه وآله هم الذين تولوا نقل أحداث كربلاء فهذه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قبل أن تحمل بالإمام الحسين أخبرها رسول الله بمقتله فصارت تبكي وحزنت حملته كرها لأن الزهراء تكره مقتل الحسين في أحد يحب مقتل الحسين ها؟ لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به الزهراء لا ترضى بقتل الحسين ولا واحد مؤمن يرضى بقتل الحسين لذلك حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وفصاله في عامين 24 شهر والحمل كان ستة أشهر نفس مدة حمل يحيى بن زكريا تأملوا العبارة wannan ɗaya daga cikin malaman shi'a ne abdulhamidul muhajiri so yanzu barin tafi cikin usulul kafi in karanto ruwaya da ciki akan wannan kuleni ya buɗe babu maulidul husain bin ali alaihi salam babin da ke maganan haihuwan al-imam husaini daga muhammad bin amr az-zayyat an rajulun min ashabina an abi abdullah alaihi salam qala yace inna jibril mala'ika jibiru nazara ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama fa qala lahu mala'ika jibiru ya sako wajen annabi ya ce masa ya muhammad inna allaha bashiru bi mauludin Allah yana maka bushara da wani jika da za a haifan maka domin min mata wanda za a haifi shi da na ma za ta haife shi amma ta katuluhu ummatuka min ba'dika al'ummarka za ta kashe shi bayanka qala sai ya jibra'ilu sai annabi ya ce ya kai mala'ika jibril wa ala rabbi salam wannan kalma ma na wa ala rabbi salam ita ma akwai jandanja a kanta da annabi ya ansa sai ya ce la hajjata mauludi yula domin fatimata ni ba ni da buƙatar ɗandana na fatima za ta haifa taqtuluhu ummati min ba'adi wanda al'umma ta za ta kashe shi bayana ka rike da kyau sarki an zo an wa annabi bishara amma an ce al'umma sa za ta kaje shi annabi shi ya fara cewa shi bil da bukatar wanda al'umma shi za ta kaje shi wato annabi ma ya nuna baya son eh, na Husaini kenan yawa la hajata li fi mauli fi mauludi yuladu min fatimata ba ta a cikin dan da za a haifa ta bangaren na na fatima wanda taqtuluhu ummati min ba'adi wanda al'umma ta za ta kashe shi a bayana annabi ya nuna bai da bukata sun ma'araja sai mala'ika jibrilu ya ƙara hawa sama da mala'ika jibrilu ya ƙara hawa sama mai ifaru da ya ƙara hawa sama sun mahaba da alaihi salam sun ƙara sakuwa a ƙala lahu misla zarika ya ƙara faɗawa a dubu wannan a ƙala ya ce ya Bara'ilu wa ala rabbi islam la hajjata ne fi mauludin taɓtiluhu ummati min ba'ani wannan kaga karo na biyu mala'ika jibril ya ƙara saukowa, amma zan Allah ya ƙara cewa lallai a je a faɗa wa Allah shi fa je da buƙatar ɗan da za a haifa ta ɓangaren da na fatan al'umma sai ta kashe shi fa'ara da jibra'ilu ila sama'i sai mala'ika jibril ya kara komawa sama sun mahabaɗa sannan ya sako su ƙara ya ciya yuzkiruka yana maka bishara cewa bi annahu ja'ilun Allah ya sanya fi zurriyatihi a zuriyar al-Imam Hussein al-imamata wal wilayata wal wasiya wannan yasa kaga babu cikin tsarin Shi'a babu dan Hassan kuɗi a matsayin imami a Shi'a ka ƙara sai yace qadara diti to yanzu tunda an ce za a sanya a cikin zuriyarsa za a samu imamai da wilaya da wasiya to na yadda kuma arsala ila Fatima sannan ya aika wa na Fatima cewa annallaha yubashshiru ne, bi maulidin yuladu laki ana mun bishara Allah ya mun bishara da wani ɗa da za a haifa daga gurinki amma ta tsuluhu ummati min ba'di al'umma ta za ta kashe shi bayana fa arsalat ilayhi ita ma na Fatima ta aiko wa annabi tace la hajata li fi mauludin minni taqtuluhu ummatuka min ba'dika ni ma banda buƙatar in haifa dan da al'umma ka za ta kashe shi arsala ilaiha annabi ya sake aika mata Annallaha, Allah qad ja'ala fi dhurriyyati imam fi dhurriyyatihi al-imamata wal wilaya Allah ya sanya a zuriyar al-imam Hussein imama da kuma al-wilaya wal wasiya arsalat ilaihi sai na Fatima ta aiko ta ce anni qad raditu la yadda fahamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan yanzu menene ma'anan na na Fatima ta dauki al-imam Hussein kurhan malaman sunna yadda suke fassara wannan ayar Shi ne na farko dai kalman al'insanu. kalma ce da Allah subhanahu wata'ala ya amfani da ita a cikin alqur'ani ya kai wajen su 57 a qur'ani Allah subhanahu wata'ala yana amfani da wannan kalma ta ainihin wasu al'insan. wanda zan zo zan ba da misali wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara hatta idza balaga ashiddahu qala hatta idza balaga ashiddahu wa balaga 40 sana قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأسلح لي في ذريتي سيتي فلولا أنه قال أسلح لي في ذريتي بعدين ياتي الله كجارة من ذريتها بل كانت ذريتهم كلهم أئمة دا ذرية سنكسن تدكا سأئماني ولم يرضع الحسين من فاطمة sayyidina Husaini a wannan ruwaya suka ce bai fa sha nono daga nana Fatima ba wala min unsa kana yi uta ilaihi wala min unsa ko wata mace kana yi uta bihin nabiyyu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama akan zo da shi wajen annaba ne da ibhamahu fi fihi sai annabi ya ɗauki ɗan yaran sai sa a bakin al'imamu sun ya musu minha ma ya ha sai ainihin wato ya sha abin zai ishe shi na aliyomai na wuni biyu wasalasa kone uku fa na bata lahamul husain sai namun husain ya tsoro bin lahamin rasulullahi sallallahu daga naman annabi wa jamihi da kuma jinin annabi walam yulat da suka ashhurin ba a haifi wani ɗa yana da wata shida ba illa isa maryam wal sun ce daga annabi isa ko a ina qur'ani ya faɗi ce an haifi annabi isa da wata shida oho wannan maganan ƙarya ce amma dai sun ci an wannan maganan da ne ta Qur'ani ya faɗa haka kuma ba inda annabi ya faɗa haka hadisi ingantacce abinda Qur'ani ya nuna da na fata mata anana Maryam ta fita daga taje ta dawo kawai Allah ya ga dama cikin lokaci sai ga ciki sai ga na kuka sai ga haihuwa wannan shine abin da ya faru kawai da haka a cikin wata ruwayar haka suka faɗa to in ka bi cikin ruwaya ta biyu a cikin usulul kafi bari ka ji abin da suka ce daga abi khadija an abi abdullahi kare yake cewa lamma hamalat fatimatu alaiha salam bil husaini yayin da na fatima ta dauke cikin al-imamu sunni ja'a jibril ila rasulullahi malaika jibril ya zo wajen annabi fa yace inna fatima ta alaiha salam lalle na na fatima sa sai da gulaman tafsuluhu ummatuka min hadika za ta haifi wani yaro da al'ummarka za ta kashe shi bayan baka wannan abin da suka faɗa kenan za ta haifi wani yaro wanda al'ummarka za ta ainihin wato kashe shi bayan baka sai ce cewa falamma hamalat fatimatu bil hussein lokacin da na na fatima ta cikin al'imam husaini kare hamluhu ko hamlahu ita kanta ta kyamace ɗaukar cikin al'imam husaini wahina wada atku lokacin da ta haifi al'imam husaini wato kare haduwar a haku ta kyamaci haihuwar al'imam Hussein. Ka duba ka gani, ta ɗauki cikin al'imam Hussein tana ki, ta haihi al'imam Hussein tana ki al'imam Hussein. Wannan ba soyayya ba ne ai. Ba soyayya ba ne. Kuma makala, wannan kada wani ya zo ya fassara ya ce ba haka ba ne. Hmm. Sai yake cewa sun maƙala Abu Abdullahi alaihi salam alam tara. Sun maƙala Abu Abdullahi sai Abu Abdullahi yake ta lam fi duniya ummu ba a taɓa ganin wata uwa a duniya ba ta yi gulaman ta haifi ta tsarahu tana ƙinƙin walakin na hasi da ita kare hatu wai ta ƙi shi ne lamma aliman annahu sayi salu yayin da ta san cewa wai in ta haife shi za a kashe shi shi yasa ta ƙin al Hussein qala sai ya ce wa fihi akan al Hussein ne nazalat hadhihi al-aya wannan aya ta sauka wa wasaina al-insana biwalidayhi husnan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara wannan shine to yanzu sarki da ruwaya ne na karanto cikin littafin su na'am shi da aka ji sun zo sun tashi hankali suna cewa ina zuwa ne ina ja da larabci na wanda ya ce larabcin da na ja wanda ya ce afin wanda ya ce larabcin da na fassara da shi daidai ne da Allah shi sai ya zo sai mana ainihin wato jana a kan ainihin wato wannan abin da ya kamata ya zo ya mana kenan shi sai ya zo sai mana gyara a kan wannan ka gane sarki kalmar insanu a Kur'ani ba a jingina ta a ce wani mutum ayyananne ake nufi sai idan Allah subhanahu an an samu wani dalili daga cikin dalilai kalman fassara wa wasainal insana biwalidaihi husnan ko insana a ce al'imamu sai ake nufi da al'insana ɗin nan wannan abu ne da yana buƙatar ainihin wasu dalili ina ba ta kai ya fahimta sosai sosai sosai na'am to wannan shine abin da wato yake ainihin wato tafiya a yanzu ya yanzu a mu maratib na fassara qur'ani a gurinmu. ne guda shida zuwa ainihin wato bakwai na faɗa na ce Allah ya ambaci kalmar al'insanu su hamsin da shida ne a ƙwar'ani wanda muna iya ba da misali kamar inda insana da fi kusurin inda al'insana da rabbihi lakano wa ƙari insanu ma laha kalla inda al'insana da ya tsaga allama al'insana ma lam ya alam khalaƙar insana min alaq da ƙar khalaƙar al'insana fi a hasanin tafiyin da ƙar khalaƙar al'insana fi kabas وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني فلينظر الإنسان مما خلق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فلينظر الإنسان إلى طعامك قتل الإنسان ما أكبر يوم يتذكر الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه sami'an سميعا بصيرا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا to waɗannan na bada misali ne daga cikin misalai so yanzu a waɗanda suka ce mu mun ce ana fahimtar Qur'ani ne da dukkan waɗanda suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ka bude layi sarki yanzu ga abin da muka sa nan Lala kalubalantar da nake musu su zo su fassara wannan ayar da riwayoyi da suka zo daga cikin littattafansu. Ya ahalis baiti suka fassara wannan ayin a littattafansu. Amma kafin a buɗe layi, eh. abin da na turo maka na bidiyo na ƙarshe na Abdulhamid Muhajiri, za eh. sa shi mutane su ji abin da ya faɗa. Akwai abubuwan da ya sassa ɗaya, amma ka ke sa shi ka ji. Wa ila أن القرآن الكريم تحدث عن واقعة الطف وتحدث عن مقتل الإمام الحسين في آيات كثيرة كما وردت الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام كما في قوله تعالى في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا هذه الآية نزلت في الإمام الحسين لأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها قبل أن تحمل بالحسين أخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله بمقتل الحسين إذا تأملوا قضية الطف وأحداث كربلاء ما تنتظر أنك تقرأها في تاريخ الطبري وابن الأثير حتى يمكن أن يكون لك مجال للتشكيك بصحتها القضية من الله والأنبياء والرسل ورسول الله صلى الله عليه وآله هم الذين تولوا نقل أحداث كربلاء فهذه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قبل أن تحمل بالإمام الحسين أخبرها رسول الله بمقتله فصارت تبكي وحزنت حملته كرها لأن الزهراء تكره مقتل الحسين في أحد يحب مقتل الحسين ها؟ لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به الزهراء لا ترضى بقتل الحسين ولا واحد مؤمن يرضى بقتل الحسين لذلك حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وفصاله في عامين 24 شهر والحمل كان ستة أشهر نفس مدة حمل يحيى بن زكريا تأملوا العبارة ما شاء الله فيديو دي منسكة jama'a kowa ne kira ya make sure ya tabbatar da abin da na faɗa masha Allah na ga wani yana tsinuwa ne Allah ya bashi hakuri ah wa kuwa <laughs> yanzu a eh, ah, kakkara kakkara da wannan Allah ya bashi ah. hakuri hakuri muke bashi ya hakuri to yanzu ka ah. bude layin waya muna jira a su zo su fassara mana wannan ayat da ruwayoyin ahlul baiti a littattafansu shi abin hamidul mahajiri maganar da ya ce ya ce wai ce ta ƙarfi makasarar hussein wannan shi ya ƙara wannan amma a ruwayar ba ba haka yanzu cikin ruwayar ba so yanzu a za mu ji fassarar wannan ayar daga gurinsu ni daga abin da na kawo daga littattafansu kuma an ce eh. daga imami ne bismillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola ya sunan ka rage nake kira sunan abu abdulwahid daga jordan abu abdulwahid daga jordan kana tare da shek malam musa yusuf asadu sunna kan wannan layi mala yan mala ne ku hamsa tare da gidan urdun na'am allahu akbar a kai ne ka sa lakabi ban gane ba abu abdulwahid to bismillah muna jinka muna nika gisa sosai muna roƙo Allah Allah ya taimaka maka kuma Allah ya kiyaye ka amin amin mala yan kuri dukkan iya tashi da Iraki da Iraki ya zo na shi ba shi ba shi ya yi wasu maganganu suka a zuwan na ya yi wasu maganganu muka yi magana sai ya kike wani duka cikin wai ko ko ko littafi da mira da wani hal ya kawo batun saboda ina son bara da Allah ya saurara ko da ma eh, eh, na hakuri da eh, in zan ta ita maganan ka da mun so abin da muka tattauna yau a amsa mu tsaya kai kan mu je abin da faru shekarun jiya ya hakuri malam ya malam kabari zan zo kan maganan abin da ya shafi wannan da yake an kashe annabi ne zan zo kan wannan kadiyar in Allah ya yi eh malam ya zo kan wannan idan mu zo na yau wani su ba san abin ga shuwa su ba malam ya zo wuri ya zo kai kaka damu malam kaka damu ya zo kai malam hamsa insha Allah zan zo zan ba da amsa kan wannan eh eh da alamun gode da Allah ya yarda malam amin amin amin amin amin mu Allah duk wanda ba dan shi'a ba ba mu tuka so ma ya bugu ba su malaman nasu su nake sai su shigo tunda dai suna maganan ahlul bait ne sun ce su za a bi Mm. Allah muna so su zo su fassara mana wannan ayin da ruwayoyin da ke littattafansu. Mai ahalul baiti suka ce dangane da wannan ayan. Zama eh. ku ya kuri a to yanzu in za ya bugo. Yanzu za ya bugo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Alaikum salam, garki zaki. Na'am kola ya sunan kargar da ke kira. sunana Abdullahi ina kira daga Niger. To Malam Abdullahi kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asad Sunna Abdullahi. Ina yi ma shi Asad ina gaishe da suna. Yana amsawa. Ina ina amsawa dan uwa. Eh, ina ga kira dina da Sheikh Musa Yusuf Asad suna To mun gode mun gode Allah ya dan uwa. Mun gode. Jama'a yana son ah, Allah ku kuri ku ba Shi'a dama su kira ko ya kuri masu kira kira kiran yana yawa shi ruwa bin na shigo mana sai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wa alaikum salam kola ya sunan ka daga take kira wa alaikum salam ya sunan ka daga take kira sunan ka daga da ke kira? Sunan daga kasar libya To, sha Allah, kira da kasar Libya ta kira da Malam Musa Yusuf wasu suna kai wannan layi. Ina kai da Malam Musa Yusuf fata da sunna, sannan ina kai da shugaba sarki zaki. Na gode, Allah sa ka da alkhairi, to shak yana dika. To ina amsawa ɗan uwa. Eh, in dai zai ba dama sarki zaki. Na'am. Tambaya ta ba bisa kan tattalin da ake bane gaskiya. Ah to shi dai ba gaskiya ta yawa kuri. Mun fi so mu tsaya kan kan abun ya na mu kaga malam ya dauki awa kamar ɗaya ya magana. Eh hakuri, eh hakuri. In ba ka topic bane gaskiya zaka fata mana karatu ta yakuri. Ba ma so mu sauka daga kan layi ne dan uwa. Ya hakuri. Allah ya saka maka alkhairi. Na gode, na gode. Eh. in dai ba kan topic jama'a kowa zai kira make sure ya tsaya kan topic kuma kira na da ba ku hakuri amma malluman shi a dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola barka kare kola ya sunan ka ne ke kira sunana Yusuf Adam Yusuf ina kira daga Lagos Malam Yusuf Adam Yusuf daga agege lagos to kuna tare da shek malam musa yusuf afid suna ka wannan layi eh, lafiya wallahi alhamdulillah malam yusuf ya lagos lagos alhamdulillah malam to malam yusuf ina maka fatan alheri ina amsawa ina maka fatan alheri da daga muna amsawa Allah ya saka da alheri amin tambaya ma shine guda muke da su a musulunci wanda suka yana so <laughs> yana so ya shigo da wani abu yana so ya shigo da wani abu Autu, malam yusuf tambayar ka auto maudu'i wata yana so eh, ya shigo da magana mu yana so ya shigo da yawa eh kawai mu dauki da Allah kawai mu tsaya kan topic idan kaga eh, don Allah in kana da wani niyya wani wani karatu daban kada shi wa baka bugu ba ma eh mu kuma ba eh malluman a dama hawa yau muna sake kawa mu ba malluman a dama in ka san kana da wani tambaya wani abu daban da bai shafi karatun da ake yau don Allah ka yi hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zaki zaki Na kola ya sunanka daga da ake kira. Ah, Allah ke wake ka. ina kuma a ah, je da kotun da aka ainihin fata talatin na. Masha Allah. Ya malam ya da muhimmanci wanda ya kamata a cikin an tsaya an tattauna a kai an tantance gaskiya ya gaskiya ta dosa. Na'am. Ah, shi kan shi kan shi malam ina mai fata alkhairi Allah ya saka mai alkhairi irin wannan kokarin da mun gode ina ina amsa jama'a ya ku da hau, yau muna bambantawa ga kira na da yawa amma an kaki wasu gaisuwa don Allah masu gaishe gaishe kuma hakuri wallahi ah. masu gaisuwan nan da da fatan alheri da eh. za su taimaka mana su bar malaman shi'a su bugu <laughs> assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa bar ma ce kuma da sabo zuwa na cikin kira assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Na'am, kola ya sunan ka daga da kira. daga Kamaru. Wa oh, masha Allah Malam Muhammad Abubakar kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Fasu da Sunna ta wannan layi. To ina gaisuwa shehi da Sheikh Musa Asad Sunna. Yana jin ka yana Allah ya saka To ni da tambaya ta da sarki zuwa ga shehi Alo? Muna jin bismillah. eh tambaya ta da ina so a yi mun wato bayani akan ma'anar shi'a ita da ko ina so in ji ma'anar ma'anar shi kawai it's out of the topic out of the topic ah, yes be damu ita ma'anar shi'a a dunkule ba sai na baka wahala ba kalma ce da ta zo kawai guri guda goma sha biyu a ƙur'ani duka inda ta zo a ƙur'ani guri kawai ke da ma'ana mai kyau guri goma sha ɗin duk ma'anan ba shi da kyau so saboda haka in an ce shi a wanda suke goyon bayan ka akan kowane irin abu mai kyau ko mara kyau su ake ce musu ainihin wato shi'a wannan alugar larabci kenan idan kuma mun zo shi'a da muke magana a yanzu su ne mutanen da suka da'awar goyon bayan gidan sayyidina ali suka ce shi ne shugaba bayan annabi ba za ta fita shugabanci daga gidan shi ba in ta fita sai da zalunci za ta fita wannan su ne shi'a da muke magana yanzu na ba ka amsa to kasance gaskiya na gamsu daga cikin na gode to Allah ya saka da na fahimta gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wabarakatuh sarki zaki na fara magana a yanke ne ko ne technology ya yanke a okay to muna jin ka yawa a gaskiya wannan tafi ne mai mancin da kuma ta sai a tattauna shi sannan a wasu tafikin da mala yake gaskiya muna tare da shi amma a cikin labari a ganin gaskiya wannan tafikin malama ba ma tare da malam domin a tunanin mu duk wanda ya zo ya ce ma yana neman aya ko a eh, yana ta neman aya wadda take nuna cewa a so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a so ahlul baitin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam farko za mu ce makin ahlul baiti sannan wanda ya ce a kawo mai aya ko hadisi a kan sa annabi ma za mu ce makin annabi ne domin mutum yana rayuwa bai ce ma yana neman aya wanda suke magana akan kawali ba sai ce ba yana neman aya wanda suke magana su gunni ba duk wannan saboda samuwa ne wanda da yi ba za su iya ba shi matsala da su neman aya a kansu ba amma Alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Ahlul Baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ubangiji ba shi kamar manci su ba da yake neman aya a kansa su sannan kuma mutum yana ikirarin shi dan sunna ne abin da muka sani duk dan yana yana kafa aya yana kafa hujja da aya hadisi ne me yasa malam bai ce a kawo mai hadisi ba sai ya ce ya aya kaɗai ke so a kawo mai saboda tsabar da guje ma gaskiya da kuma ya kai mu ahlul baitin manzon Allah farfaki da hari abin da ciki wani daga cikin malamin su yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan ya ce wai a kawo aya ko hadisi wanda take nuna cewa a kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Na haka gaskiya a wannan testin ba ma tare da malam ko da kuma kuma duk wanda ya zo yace yana neman aya ko hadisi a kan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi manzo Allah to makiyo shi ne wannan shine gaskiyar labari ɗan uwa Allah kafin mu tsufa ɗan uwa to ka gama bari eh, ji malam maka magana bismillah shek kafin ka sauka ɗan uwa don Allah da na fara karatun nan da kai na fara Na'am kola kana ji ne ka ji malam ko Sarki zaki ina jin ta amma fara jin malam Okay in ji malam wai da fara karatun nan da kai aka fara karatun nan Salamu alaikum. Har ma je shi mu rukusa sabo, kuna kuri kamun ya dawo. Na so ne ka gane cikin maganganun da yayi. Eh, ya akwai abin da ya kamata in tambaye shi. Wato ina mamaki yanzu ka ga maganan ba haya da yayi da boli. Allah sun sarki barin tambaye ka kana rayuwa da kafirai a America. Kuma ka rayuwa tare da su. Kuna rayuwa da su. kana yin bahaya kamar yadda suke yi mun yi musharaka da su wajen wannan ko ba a yi ba sosai haka ne an yi ko an yi kana yi suna yi shin matsalan boli da bahaya matsala ce da take da alaka da wuta ko aljanna a san matsalan san annabi da bin shi alaka abu ne da yake da alaka da wuta ko aljanna ko na'am na'am mutane abin da suka kasa ganewa a babi in an ce wannan abu ibada ne asali fa ba ka yi sai an ce ka yi mm. an ce ibada ne ba ka yi sai an ce ba ka yi sai an ce ka yi mm. ah, yanzu da aka zauna shekara nawa musulmi na zaune a makka sallah ba ibada ba ne sun tashi sun yi sallah ba sai da Allah ya ce kai ce wa kuma salata ba sai da sallah ba suna zaune ba su akwai wanda ya fara cire zakka da kudin shi ba sai da Allah ya ce wa asu zakata ba ku ba da zakka na'am sun fara zuwa aikin hajji ba su da Allah ya ce su tafi aikin hajji ba na'am so yana mamakin yadda zai zo a ana maganan addini kana maganan cewa maganan goli da waila sana abu da biyu abin da kasa ganewa sarki su usul na addini suna zuwa a ƙur'ani manzan Allah sai bayanin usul ɗin a hadisi haka ne yanzu ka ta bin yadda aka zo aka rubuta matsalan nan ta zama matsala ce ta imani da kafirci matsala ta wuta da aljanna sai abin da suka ce cewa suke yi su mabiya a ahalul baiti ne kuma suka ce ba za a taba karɓar addini ba sai daga gare su su su kaɗai to shi ne maka ce a ina ne Allah ya ce a bi su kai da ka ce abu kaza addini ne dole mu tambaye ka a ina Allah ya ce kai so maganar hadisi da yake magana farko tukunna a samu aya ta zama usul a ƙur'ani sannan manzan Allah ya yi bayanin abin da ya zo na usul a hadisi ka lura na'am saboda haka kuma hadisin da zai kawo idan har hadisin ya kunshi bayani akan abu alal baiti bin ita da kasafi ba da ma'anan cewa a gurin su za a karba addini in an karɓa addinin da ba gurinsu su ba addini bai ba wannan shine jan da muke yi kuma ba yadda za a yi a ce da wannan abin za a bauta ma Allah so saboda haka dan uwa shi yasa da ka tsaya da na yi maka tambaya akan matsalolin da ka zo ka aradu saboda kaga ya ce ba sa tare to ba mu sani ba shin dan dariƙa ne shi ko shi ma dan shi annai Allahu a'lam shi yasa na so in tambaye shi dan Allah shi daga wani bangare yake ya lura abin da na so in tambaye shi kenan sannan kuma yana da kyau a gane na rantsi da Allah mu ahalin sunna muna kaunan ahalin baiti muna san su so da kauna wanda ya tace da matsayin da Allah ya aje su ba mu yadda ba a so ahalin baiti so wanda yake akwai guluwi da kuma ifrati a ciki mun tsaya yadda Allah ya ce mana ummatan wasa to muna nan tsakatsakiya babu guluwi babu tafriqi mun tsaya ainihin wato tsakiya. amma maganar da nake yi yanzu asali wannan ba ma ita ake ba ce wanda aka yi shi ne na ce yanzu ina so su zo wannan ruwayar da na kawo cikin littattafansu akwai ta kuma babu ita sannan imamai ne suka faɗi ta ko ba su suka faɗa ba menene fassarar wannan ayar daga makarantar da su suka ce ita ce ta ahalin bai da nan za a karɓa addini wannan shine wanda muke buƙatar malaman su shigo da tattauna da su kuma duk wanda ya zo zan bashi lokaci ki ce magana su Masha Allah. Ko mutum ɗaya ne ya zo, inda kai mu har zuwa lokacin da za a rufe program ɗin nan. Idan maganganu su ina karatu wanda al'umma za ta gane idan aka rusa, a yi haƙuri a bashi dama ya magana. Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. To, Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum. Allah taimake shi. Na, ka kira program ne? Ok, masha. Eh, ni ne, ka kira program ne ku. Masha Allah, masha ah, Jama'a, ah, muna tare da Sheikh Malam Munir ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina gaida sarki zai. Shek muna gaisa muna amsawa. Masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ki mutunta. Muna gaida Malam Musa Yusuf Asad Sunna. Yana amsawa. Allah ya amsa da kai shi. Wai yana amsawa. <laughs> Wa sha Allah. Ah, ni yanzu na samu program din yanzu nan. To, amma na yi shawar in yi sama da wani yanaji ya buga waya. Wato, maudu'in da kuke tattauna maudu'i ne muhimmi kwarai. Hmm. Ah, duk da cewa da ‘yan za a yi a? mu a fahimtar mu dukansu suna da kusakurai da yawa. Akan shi kan shi ma maudu'in ne ne shi'a ne. so zai zama na su biyu duka suna banjan banjan kowanne ya kasa kamfani guri ɗaya riki so duk sun ci kuskuren su idan ɗan shi'a ya zo yakan ce san ahalul baiti ne shi'anci so sai ta kiran mutane akan a halin ahalul baiti ya yi abubuwan da a ahalul baiti na masu abin da za su sosa zuciya yana nufi in ka shi wannan ka zama dan shi'a sai mu ce a'a ba haka nan ba abinda ake nufi da shi an ci shine zagin sahabbai dan da an ce san ahlul bait ne shi an ci to ai ai ai masoya ahlul bait duk da mun mu ne masoya ahlul bait amma ba mu zama yan shi'a ba kana ji na na'am ana jin ka na'am so so so da ka duk dan shi'an da yazo ce wai san ahlul bait shi ne shi an ci wallahi yayi yaudar mutane ne yayi biki ba shi wani shi anti zaki babban manzo Allah da aiwata shi ne shi anti Allah ka ba mu shi anti amin amin amin ya to kuskuren masu izala su kuma idan suka zo yin raddi ga yan shi'a sai ka ji suna farmaki suna dan naza'a tana kwasar su sai ka ji suna kokarin tauye martabar ahlul bait su kuma abin da suka dauka ya ta shi'a shine abin martabar ahlul bait su ma suna kokarin Ah, to da haka a ne ta muke samun matsalar su abin da kawai sani ta na kira yanzu akwai wani da ya bugo ya ce ba ba ka tare da amsar suna da zafi na cewa dan wani akida ne na jami'in suna na cewa da ya sabi shi da ya gane shi da wani akida ba shi ne mutum ba shi mutumin cewa ya yi idan har wani mutum zai zo ya ce a bashi hujja ta so a halbai kamar yadda wani ya zo ce yana so a bashi hujja inda Allah ya ce a so annabi sai ce to wannan maganganun guda biyu ana ganin su wani nau'i ne na cin mutuncin alibai ko kuma nuna rashin damuwa da su ko kuma sirna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da shi kuskuren tambayar malam Musa cewa bawali ko ba haya ba inda kuke mutunta shi kai sai eh, wannan yayi kuskure shi shi wanda yi magana ba malami bane shi yasa ai ba wannan ba ne mahallin tambaya sarki zaki mutanen izala suna ce mana ba da aka ce so annabi da inda aka ce a bi shi suke cewa to amma mu abin da muke mamaki yanzu kai zama ciki kana kira sai Allah ya ce ya ku musulmi ku ko annabi sannan ka so shi to bari in tambaye ka ka tambaye mun malam Musa ya hakuri tambayar ba ta kowane irin nauyi ko da kamar bai nauyi ce da tambaye shi don Allah yana son baban shi da babu shi hmm. amma mu abin da muka sani duk Kur'ani da hadisi ba shi da kake kaso ba kaka ko kaso ba wanda kake kake kan musu biyayya amma wannan shi kenan sai a ce ba inda kake kaso ba ban ka jira shi da shi ko shi in hmm. ko akwai wani aya da ta ce ka so mahaifinka ko mahaifiyar ka malam Musa ya kawo ta ko wani hadisi da ya zo da lafazin ka so hmm. so da haka kenan idan suna ci mana wai ba inda aka ce a so ahal baitu ko ba inda aka ce a so annabi kamar dai yadda Jafar ya faɗa ana ta faɗa yana cewa duk ko da ba inda Allah ya so ana ta sanyawa mutane suna ci wannan ba kalma ba to kamar yana so ya ce to iyaye ku daina san iyayen ku amma ku daina san iyaye ya ku daina san iyayen ku to da cikin Qur'ani yace ha so iyaye sai dai ce Bakin da Qur'ani ga hadisi ce a so iyayen suke shi a su amma sarki zaki kai baka sannan iyayen. Ah, ina so sosai. Wallahi ba Allah ya ce so su ya dai ce ka su. Hmm. Amma Aiwa wasan hankali ne ma a rinka soyayya da biyayya. So mutumin da ya zo ce maka ba ita aka ce a so annabin Qur'ani ba ita aka ce bayan ba kullu asalukum alayhi ajran ilal mawaddati fil qurwa wannan soyayya. Saboda haka abin da nake so masarki zaki malam musa asadu sunna ya jira ya kyale libirci komi ba ban so ya ce in sabka sai bayan na sabka ya yi sharhin wani abu daban ina so da zai faɗi ina nan in akwai abin da nake da tofa albarkacin na sai in yi magana amma kar ya ce to shi kenan na ji ɗauke shi zan yi bayani bayan na tafi sai ya ta faɗi wa mutane abin da yake so balle kusa balle in gyara a cikin maganganu na abin da gyara ban yi kama da wanda zai haka ba wa inna ma kawai yana daga cikin adabu na magana dama sun da mutum yake magana ka yanke shi ka bari ya cikakkiyar maganarsa ko ba haka bane a maganar da ka faɗa farko tukun na ka ce muna yin kurakurai ai ba mu ce ba ma kurakurai ba tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗauki rigar rashin kuskure daga wani mutum. Kada aballahu an ya kuna kamalu illa lahu wahada wa an yalbisa siyabul isma illa li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama. Amma magana da ka faɗa kace wajen yaƙar shi'a muna ainihin wato faɗa da muna kaiwa ahlul baiti farmaki shin wannan asuluki ne a samu a ɗaiɗaiku wani wajen aiwatar da wani abu ya aikata ko a rubuce shi a littattafanmu wajen kai farmaki ga ahalul baiti a rubuce yake a littattafan ku sarki zaki zan a da na a'a ka ai ya ya ai yana da cikin shehul islam ibn hmm. musamman a ah, rubuce a eh. malam Musa to eh shek fi da ya magana magana ya magana guji wannan shi ne abu na farko abu na biyu hmm. maganan da wani son ahlul baiti mu muna son ahlul baiti babu guluyi babu jafa'i al'umma ce iya, kamar yadda kaga al'ummar musulmi tana mu'amala da annabi Isa wanda mu'amalar da take ne mu'amala na da babu guluyi babu jafa'i yayin da wato yahudu suka yi jafa'i ga annabi isa yayin da kiristocin suka gudu a kan shi ka yi haƙuri malam ka ga da ka kana magana na ba ka dama ka yi magana eh, a gane abu na gaba sarki asali ina ganin da ya san ma menene maudu'in wannan shi dan uwa shi ya shigo da topic nan wannan ba shi bane maudu'in da muke tattauna abinda aka sa a farko muna maganan alittifa ne biyu domin su ɗan shiya sun zo sun ce ba za a taɓa karɓar addini ba sai daga gurin ahalul baiti haka ne ni kuma na ce ina kalubalanta su babu aya a ƙur'ani daga bango zuwa bango da Allah ya ce a bisu ya ka yi haƙuri ba da dama in yi magana ya iya haƙuri malam magana muhimmiya ce kamar dama a wannan gaba. idan ɗan shi'a sun ce Allah ya haƙuri zan fara idan yan shi'a sun ce ba a ansar addini har ah, sarki ina ganin yana daga cikin babu na insani da aka kai hakuri kai hakuri ai abin da nake so da ka ko na ba yawa wannan shine asalin amma kafin mu Eh. ba ma magana ba ce ta cewa eh, wani yawa ba ma magana ba ne cewa wai a so annabi ko kar a so annabi a so ahalin zai tare da malam Musa a cikin suna ɗari bisa dari da wanda ke ba a hausar addini sai wannan ahalin bai sai kariya yake yi kan kowa da addini da cewa ne Eh, wannan shi ne sufis ɗin da muka zo muka ce. Muna tare gaskiya a yi haƙuri na kamar yadda. A'a karka damu an shi yasa na so. Na iske shi ne a ƙarshe eh. kawai. muna tare da kima da wallahi muna tare. Wannan shi ne abin da ake wannan maganar da ake yi. An saka riga ne da sunan ka'awar ahalul baiti amma fa addinin annaba ake so a ruguza. So inda ka bu kuma da rabin da farko. Muna tare wallahi. yawa to mun kawo aya ne a cikin suratul aqaf sai muka ce yanzu muna jiran malaman shi'a ne su zo su fassara mana da riwayoyin su suka zo a littattafan su me a kan mana ahlul bait suka ce yau ka ga yanzu a hannun na ga magana mai kyau ka ga wannan a na akwai akwai littafin Astibiyan fi tafsirul Qur'an na wannan malamin nasu Sheikh Ta'ifa wato bin Jafar bin Muhammad al-Hussein wannan ake ce masa al-Qusi ya rasu hijira 460 to yanzu na bari ne su shigo duk wani wanda zai mu wannan ayan fassara mai kyau sabanin abin da ke ruwa, yansu na littattafai to zaka ga zai kuma ma fassaran magabata ne kuma ba fassara bace da ta fito daga ahlul bait na'am ko aka ce za a dogara da fassara yanzu eh. na fahimci mazu da Allah ina son za mu da wata magana kaɗan. Eh. Ah, hakika kuna kokari wurin da shi'a. Na sani kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Kawai lakin za ku faɗa gane da kusakuran da Ibn Kemiya ya yi. Ba kokarin shi na kare sabon manzon Allah na ba a tarkaci da shi bayyana danganta al'adun ahalul baiti tun da kan fitna ya Allah ya kara masa gida da sai Fatima alaihi salam Allah ya kara masa gida gaba gida sai ka yana dan yin wani abun da kamar akwai tauri haƙƙi da daraja ba kama bane ba karar ne ya dan ci zarafin a kokarin kare su ba za ku yi kokari yadda kuka taɓa yan shi'a da cewa sun yi wa sahabbai rishin da'a shi ma taymiya an kama shi da wannan kuma a haƙƙi waɗanda su ma sahabbai su ma ahalul baiti ba kenan so wani kokari za ku yi ku rajjanci ibnu kimiyya akan wannan kusakuran da suka kama shi da su da yawa a cikin littafin shi ai zan sallama maka ka kama su ka kama shi da kurakuran ba so tambaya kafin in zo akwai maganar da kai yanzu dai masu saurare sun fahimci asalin topic din abin da shi wannan ya shigo kuma ta haddina da na nayi har yanzu ma bai kushe ba yana nan cewa ina kalubalantar su wannan abin ya zo ya zama topic na tattauna tsakanin da su dan kenan sannan magana ta biyu yawa sannan magana ta magana ta biyu magana ta gaba da kai cikin maganganunka da kace shin ina son mahaifina shin ina son mahaifiyata ko akwai aya da ta yi magana akan son su a cikin alkur'ani mm. kai wannan magana sai ka ce babu hmm. haka ne to ina ganin kuma da haka ji ko malamai abinda suke faɗa ayar da ta zo cikin suratul tauba wanda Allah ya ambaci abu uku da abu takwas yace ya ayyuhal ladina hmm. amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al kufar 'ala alal iman wa manya yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun yace kul in kana hmm. uku وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال تحرقونها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها سيتي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي الأمر الضالين أنا وجن آير ما لم ذاك الإمام القرطبي يا فدا ياتي wannan ayar ahabba ilaykum tana nuni ne akan wajibcin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wancan maganan kuma da ake yi abin ake magana umarni a cikin Qur'ani ina ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ahibbun nabiyya za mu ga cewa a cikin surar da ya ka ai malam ya ka ji ya ka ji ya haƙuri ai yadda ka yadda cewa wannan ayar ishara take cewa zuwa ga aso an wajibcin san annabi abu ne ka ya hakuri ka yi hakuri ka yi hakuri, ka yi hakuri. in kana da wasu magana in kana da wata magana zan bacci kai ina ganin sarki a babi na wato adabu na tattauna yana daga cikin ladabi idan mutum ya zo zai yi magana kai yake magana kar ka yanke shi ka bari ya faɗa abin da zai faɗa ina ganin na cikin adabu ya haƙuri ai e e, e ka yi haƙuri na ka ji ya haƙuri shek suna yanzu dan Allah lokacin da yi lokacin da kake magana ai san da kake magana ai rubuta maganganun ka ne masha da bari sai ka gama sannan sai na ɗauko su nake magana eh haka ne na amata bismillah abu ne a ɗabi'atan ta yana son babansa so na girmamawa hmm. ba kuma yana son ɗansa hubbu shafaka so na tausayi wannan tun da haka Allah ya ɗabi'atan shi yasa da Allah ya tashi sai ya buɗe kofa da waɗannan guda biyu sai ce kun kana aba uku mu abu na uku sannan abin da yasa Allah ya ce a habba ilaikum min Allah wa rasulihi ɗabi'atan irin ɗabi'ar da Allah ya zubawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ne ga kaga annabi za ka ji cewa wannan mutumin ya cancanta a so shi ka wancan bayanin abin da yake nufi isar annabi a wajen Allah dama ƙarfi Allah ya ce a so shi wannan kamar yadda isar iyayenka a gurinka da girmansu da matsayinsu bai ma buƙatar a ce maka a so su wannan ne to yanzu sai ka ce an yadda ya haƙuri sai ka ce an yadda a bi iyayen ta yadda cewa akwai nassoshi na abin su ko? Ai wannan shi ne nassu abin da muka faɗa, muka ce ayoyin da suka zo a cikin Ƙur'ani suka ce a zan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne suke da yawa tuli domin biyayya hukunta son kaga annabi. Misali za mu ga ba jabi shi kaɗai ba a Ƙur'ani, annabi Nuhu ya faɗa wa mutanen su ya ce a ni ibudullaha wata Sannan Allah maɗaukakin sarki yana cewa fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum sannan zai ce wa atiqullaha wa ati'ur rasula fa in tawallaytum fa inma ala rasulina al-balagul mubin da yace a ashfakum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa fa in lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimus salata wa atu zakata wa atiqullaha wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun sannan yace ya ayyuhal ladina amanu atiqullaha wa atiqur rasula wa la tubtilu a'malakum sannan ya zo maganar annabi isa ya ce walamma ja a isa bunu maryam qala qad ji'tukum bil hikmati wa bayyana lakum ba'da alladhi tattalifuna fi sai ki fattaqullaha wa atiyun ba waɗannan annaba ma za mu ga annabawa da yawa cikin suratul arab haka Allah ya ta kawo kowanne bi fa ya ce fattaqullaha wa atiyun Allah ya ƙara ce masa wa atiqul wa salata wa atuz zakata wa da rasula la'allakum turhamun sannan ya ce kul atiqullaha wa atiqur rasul fa in tawallaw fa inna ma fa inna ma alayhi ma ummila sannan zamu ga annabi Musa ya ce fattabi'uni wa ati'u amri ya faɗa musu ga sunan wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'a sabirin yas'alunaka 'anil anfali قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأطيعوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله wa rasulahu in kuntum mu'minin irin su wa atiqullaha wa atiqur rasula wa hazaru fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin irin su ya ayyuha alladhina amanu atiqullaha wa atiqur rasula ulil amri minkum wa atiqullaha war rasula la'allakum turhamun irin su ga sunan da makamantan su kaga wannan shi yake tabbatar mana da abin da muke faɗa na cewa lallai biyayya ga annabi ita take hukunta san annabin ba wai mujarradin da awar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan sarki yadda aka ce autu maudu'i wannan kola da ya shigo asali ya magana dai kan maudu'in abin da muke tsala yanzu abin da ya sa maganan nan shi ya ɗauka ita ake tsara ne yazo zo ya magana a kanta magana ta karshe da ya yi magana a shekul islam bin taimiyya tambayar da nake so in yi watakila in yana da bayani sai yayi sannan ya zo in yi bayani sai ya biyo da ba na amsa a kai Allah tambaye da nake so in masa abinda ya karanta na shekul islam bin taimiyya wanda ya ce ya fi farmaki ga mutanen gidan manzan, Allah sallallahu alaihi wasallama shin a littafin sana akida ne ko a littafin sana raddi ne wannan shine tambayar da nake an ba dama in yi magana ina ba ka dama kana gana? Eh. to alhamdulillah sarki wannan abin da ya faru yanzu yana daga abin da muka yi ta faɗa wa mutane ka san al'umma yanzu ba karatu take ba hmm. da an yi larabci ko an ja aya sai a fara hujja ko da kuwa abin da aka ja din ya saba da abin da ake tattaunawa kamar wani ne kawai ya zo ya ganka kaga kaga misali ya nuna ma harka fi ke da jajatu da canza harshe fi ke fi ka ce yake larabci yanzu abin da eh, a rubuta su zance shi ne yanzu wannan ayoyin da malam musa ya ta ya yi ta jan ayoyi wasu abin da mutane za su ce hmm. malam da ya kawo hujja malam ya kawo hujja amma da mutane sun san abin da na faɗa da abin da nake neman malam ya kawo da ayoyin da ya ja sai zuwa malam dariya ni abin da na ce duk ɗan ne ba inda aka ce a su iyaye sai dai a musu biyayya haka na faɗa na'am na'am sarki eh, zaki haka na faɗa eh haka ne dace inda akwai inda malam yace idan Allah ya ce a su iyaye a Qur'ani ko manzo Allah ya ce a su iyaye a hadisi wannan ayar kawai yake so da wannan hadisin amma ba maganar biyayya ba ce ba in Allah ya ce a su ka musu biyayya amma duk da haka muna son su da Allah ya yake musu su ba ya ji musu jiyayya ba haka ce ba na'am na'am ni da abin sai a yanzu da barin tambaye shi a abin da ake magana a kai a a ai tambaya kawai zan yi ba sa ba ci zan yi ba ba idan kuma doka akan ka tana aiki a kai na ba ta aiki sai aiki ta nabi za ka wata ne maka aiki kawo ko ba shi ya kawo ta mataki na'am na'am na'am na'am to ya kyale ne ida ya kyale ne ida abin da na so ya sai ya ce ga ayar nan ni ne ban karanta ba ko ga hadisin da ni ne ban karanta ba maimakon haka shi dawo abin da ta faɗa na ce dama Qur'ani akwai a yi wa iyaye biyayya sai ka kawo ayoyin biyayya ya yi mai ne ya ke nan a ce ya kare tabbatar da abin da na kula a yayin da ya kasa ba da bai da lai na fahimci ba duk aqida man dace a Qur'ani an cewa awa iyaye biyayya sai ka kawo ayoyin biyayya nake amma ni abin da nake so ya kawo ayar da aka ce a so iyaye kuma bai kawo ba sai ashe ya tabbatar da ake faɗa ya kasa amsa tambayar na masa aiki to da yanzu waɗanda ba su san wannan ayoyin da ya ba mutane da malamai bane da yawa sai a ce kai malam ya ta kawo ayoyi da mace ayoyin suna cikin abin da ba ne a lokacin da shi kuma ya kasa kawo abin da ne to ina nan ina shi tambayar dai ina inda Allah yake a so iyaye magana ya ba mu sabani da kai san ya ce ai musu biyayya amma ina yake a so su ni nan nake so a kawo ni in babu kawai a cikin babu a wuce wurin sai hada mu magana In inda kun rabi tsakanin cewa ai Allah ya ce tsayu annabi biyayya amma bai ce a so shi wannan shine dalilin magana ta abu na biyu ya tambayi ni akan magana ibnu taymiya yi na tabbata da ba ahlul bai ni ce a tambaye ni wai yana tambaya ta ibnu taymiya ya faɗa da littattafan shi na akida ne ko ya faɗa da littattafan shi na raki to ni tambayar zan wa malam bari mu ta ya faɗa a littattafan raki na ba da amsa ka ce ban bada amsa ba ka ji na ba da amsa wannan sarki zaki ya faɗi ne a littattafan raki to amma tambaya ta ni kuma zai akwai yanzu kenan ka hanyar da in za ka yi wa ɗan a raddi ka zaɓi ka hanyar da? to a ina a ne aka kuma mana wannan usulubin ko a hadisi inda aka ce in za ka yi wa dan a rashi ka zaki ahalin bai da na wannan shi yasa muke zargin su da nasubanci wato yin halin baiti a kokarin tsara Akwai shi yasa mu su kai mun gode wa Allah da halin baiti da akwai kowa so muke kuma kowa kiran ma muke yi idan za mu idan za mu yi wa ɗan dan shi'a rashi ba ma zagin halin baiti dan za mu yi wa nasu rashi ba ma zagin sahabbai za mu ware dan shi'a da wannan mun san kariya yake sojan gona yake da ahalin baiti wajen kira shi kana ahlul baitin mu girma masu nazifi mu ce ƙarya yake ya fake da sahabbai ne shi ma makin ahlul baitin mu ware shi gefe mu tattara shi mu tattara masa mu haka muke amma ai malam yana da wani usulubi da ya zo ne. wajen kare wajen rikki wajen shi a ajaba ahlul baiti to ni ban san wannan gurin ba sai karanta mu a Qur'ani ko a hadisi kaga in ba sai kaza in abin da Qur'ani ya hadisi ya ba yanzu tambaya tambaya ta da tabbatar da abin da aka faɗa cewa a ƙwar'ani babu ayar da take a so annabin? Eh. Ya hmm. Na'am. Ikanan kawai, akwai ko babu? Babu wani wuri Allah ya ce ya ayyuwa da sina Aminu a hibun ya sai akwai inda Allah ya zana abubuwan da mutane suke so ba shi ce su so su ba. ka ji da kyau wannan ayar da da ne yanzu kawo ta har ma kake kana ja ai tambaya ta da nake so a amsa kai ka riga ka amsa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ai ka ban dama in bayani in ana so a fahimci mu ni ba yaro ba ne dan kararrami ko wanda bai fahimci duniya ba da ta tashi min ko ko da amin jarrabawa na wuce objective ne sai amin je eh, sai eh, za a mun ko zan yi dogon bayani a cikin abu da fahimci amsa matakin yara su ake wa objective a jarrabawa a ce bene ne ka sako amsa ba haka ake wani yanzu na wuce wannan wurin abin da ke nan cewa kayar yarda da Qur'ani ba da Allah ya ce a so annabi sai na ce maka ka yarda ba inda Allah ya ce ya kuma mu ne da annabi amma ya gane wasu abubuwan da mutane suke so ba kuma Allah ya ce so wani abubuwan ba amma su suke sa abun sai ce to har ma in ku kusan abin da ke da Allah yanzu jihadi kun zama fasiki ashe daga wannan ayat da kuka fahimci waɗannan abubuwan daga mutane da suke da ma suke so sai Allah ya ce ko ku fi san annabi fiye da wannan ashe duk wanda ke ba ayat da take a so annabi bai ma san Qur'ani ba bai kuma san dalala ba sarki zaki ya ce ya ce malam ya kawo inda Allah ya ce a so iyaye bai kawo ba ko ya kawo ayar tsakanin da Allah ya kawo? bai kawo wannan ba kawo ba su. To shi da wannan ai masu saurare masu saurare ne za su yi hukunci. A bar ni na ya ji. Ah, ai ai ai ai na baka ai. Eh, to ai ai kai ka na tana ida. tana ida. Dan dalili na lura da na yi mutane za su gane ne maza ka tsaye bari haka. Ah. Ba za A'a, ai wannan kuma ganin dama kawai na yi yayin da sarki, ya labarin tambayar ka sarki. Sarki, idan ba ni ba ne nake program. Eh. Kana ganin zai yi wani yanzu yana program a maudu'in da ya fita auki ko da ake tattaunawa. sannan kuma a bashi cikakkiyar damar da ni na bashi? A, ah, sam, sam, sam, sam, sam. Amma kana da dama. Kana da sosai. Oh, kana da dama a'a ba ina so in ce ka saukar hannu ka gane amma ina so masu saurare su gane na'am yanzu ba maudu'i ba ne kan roƙi malam mu sa wannan maudu'in sai zo mu tattauna a ina da aikin mu tattauna shi ko wallahi wallahi malam mu ne da kake saboda sai sai dai malaman ka su fito ba dai kai ba kai barin maka kana da dai dama in kina program irin wannan ka shigo ka faɗi duk abin da kake so ka faɗi. Ah. Ah. Amma sai dai baka isa ba yanzu. Yanzu yanzu maganar baka isa ba wannan ba. Sarki a ah, eh. sarki da Allah ina so ra'ayi ne a baka isa ba ne. Kai me yasa baka amsa wa alkanawi ba cewa kana so ku kuntauna. Eh, Ai abin da tsagen an sai haddi na yanin hankali. Wajibi domin. hayye eh don Allah mu ya kuri mu aji mu aji wanda sai magana ya ka aka ba so in zai yi magana ta karatu yanzu yayi duk abin da zai faɗa yayi zan ba shi amsa amma ni barin nan faɗa maka in dai in dai ire-iren ku ne wannan in ku ku da za wanda ya faɗa in zo in tattauna da shi gama amma ka dauke ni sai na faɗa ya gama to bari in faɗa maka in dai ɗan sadin ku ne ɗan wannan cikin cikin ku yanzu ba wanda ya tattauna wata matsala ta karatu da shi kuna da malamai malaman ku ne ya kamata su kuma saha ta karatu na mu tattauna da su ba ku ba kuma kai ka san ko mafarki kai aka ce maka ina jin tsoron ka wallahi in ka tashi zai ka ci azza gafurul lahi alazim to shikenan ai azza wanda ke jin tsoron ka ba zai iya ma haka ba wallahi don haka ka faɗi maganganun da za ka faɗa na karatu ka gane ya faɗi maganganun da zai yi na karatu na ga wani abu zai yi sun fari wannan shaida ce mai kira gode Shikenan ba ko komai ci gaba. Da ba ma abu ta ji wani na farka cikin ihu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sarki zaki. Na'am, muna jin ka. Muna jin ka shek. To abin da zan faɗi daga ƙarshe. Na'am. Ah, mun zo wata gaba bai bari ya bada ansa ba sai yake nema ya mai da kamar yayi fushi da farko ba mala hakuri dan Allah da tauna muke tare a'a ba magana ba ta ba ta ba ka dama ba ka ci gaba da ba ka ci gaba da bayanin ka ba na hana ka yin bayani amma a gaba ka da ka ce wai ni yanzu in fito in tattauna da kai sai na ce haba ai wanda barin faɗa maka gara gara kura ko ta ko ta yi sharkab gara kura ko ta yi kwajirtan ta sharkab billahi lazi dan akwai bai sai tsallaka ta ba to shi kenan sarki zaki ake ku Eh, ku ba amma a platform ba ba a nasiha ne wallahi nasiha ne ba mai kyau bace. ba ba da yin nauyin malam saboda ba ko da nauyi dai a rike yi masa shawara tun yana Ya ba ba ya ba sha Allah sha mun Allah sha sarki ya gama? Eh. To zan dawo zan ba da amsa kan maganganun da yi. Magana ta farko sarki da ya ce hmm. a babu aya a Ƙur'ani da ta ce a so iyaye. Ina ganin da ya fahimci abin da yake magana raddi ne gare shi ba gare ni ba. Hmm. Domin abin da ya sa suke so su shigo da wannan tattatar mu fa muna magana akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne hmm. akan wannan ne. a kamar yadda muka faɗa namiji yana son matarsa mace tana son mijinta a ɗabi'ance haka Allah ya yi ɗabi'a kan adam ka lura? na'am idan an ce ɗabi'a abinda da shi ka tashi dama bai buƙatar sai an ce maka ka yi shi wannan shi ne a ɗabi'ance a necance amma yanzu sarki idan ina da mahaifi kana da mahaifi me ke nuna cikakkiyar kauna ta ga mahaifina yayin da nace ina son shi shine cikakkiyar biyayya ga mahaifi amma yayin da zan yi da'awar ina son mahaifina amma mahaifin zai ce in yi gabas sai in yamma ko ya ce a yamma sai in yi gabas sannan kuma zan ce ina son mahaifina wannan anya alama sai ta so kuwa hmm. saboda a ɗabi'anta duk wanda kake son shi ba ka bijire masa wannan shine haka maganan muka faɗa ya tabbatar da cewa ɗai eh, haka ne mu kuma abin da muke nufi da wannan isar annabi a gurin Allah ta fi karfin Allah ya tsira yana bayanin ya ce a so annabi dan wanda bai isa ba ake cewa a so shi wanda bai isa ba ake cewa a so shi kamar yadda ka san isar kiyaye a gurinka da kuma isar ɗanka a gurinka a ɗabi'anci zai buƙatar kai ɗa a ce maka kaso iyayenka zai buƙatar ɗa e, e, e, wato iyaye a ce su so ɗansu domin kamar da na faɗa duk ɗa yana son babansa so na girmamawa iyaye kuma suna son ɗansu so na tausayawa yayin da ya zama to wannan a ɗabi'a Allah ya yi wa ɗan adam shi zai buƙatar ma Allah ya tsaya yana bayanin cewa a yi haka domin dama a ɗabi'a ɗan adam ɗin haka yake to a ɗabi'ar da Allah ya wa mutane suna son mutumin da yake da gaskiya da amana da suka alkawari da haƙuri da iya magana da zama yana da kyauta yana da ƙarfin hali yana da jarumta yana da sadaukantaka yana da kaza irin wannan jirin a ɗabi'an mutane na son mai wannan ɗabi'a yayin da Allah ya san irin jirin jirin da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai kamanto bai buƙatar ma ya tsaya bayani a Qur'ani cewa ku so annabi sai kawai ya ce abu annabi domin yanzu biyayya ka ita ce za ta ma kura kuri ina ganin teknikin ah, shek malam musa zai dawo yanzu kuri kura kuri jama'a kuna kuri a nake malam ya dawo Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bismillah Sheikh. Assalamu alaikum. assalamu alaikum assalamu alaikum jama'a ku yi a free ah, network malam ne ku yi a free malam ya dawo yanzu yanzu nan ya kuri malam zai dawo yanzu yanzu nan ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال خلقكم أسوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا To, masha Allah mun dawo. Bismillah Sheikh. So, Yan sarki? So, wanda tabbatar mana da abin da muka faɗa. Saboda waɗanda kullum suke magana a kan san manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa a ɗauki rayuwarsu a auna a gani wajen biyayyarsu ga annabi. Wanda ne fi yawa? Allah ka ji ɗan alfazazi da yake faɗa a cikin ainihin wato ishiriniya. Yana bambanta waɗannan abubuwan guda biyu wajen lokacin da yake magana a kan son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya alfaza shi yake ainihin wato bada cewa yake yi mustafa al-mahbubu sab'an wa qurbatan hadda kazatan thumma qubran wa turbatan a Kulu wa a'nihi hawan wa ma'abbatan yace uhibbu rasulullahi shawqan wa hizbatan la'alli gadan an haudihi la uhallau yace huwa al-mustafa ne annabin nan zababbe daga wajen Allah al mahabubu wanda ake sansa saboda ibada sai ce tsarkan wa a ɗabi'ance wajibi ne in ka ga annaba za ka ji kana son shi sannan wa da kuma kusanci zuwa ga Allah ta fuskar ibada sai ce ta addasa zatan annabi ya tsarkaka a zati kuma kabaran sannan kabarin annabi wa tarbatar sannan turbayar kasar manzan Allah sai ce Kulu ina faɗa wa a'anihi ina nufin da shi annabi hawan saboda soyayya gare shi wa mahabbatan da kuma kauna gare shi shi kadai sai ce uhibbu rasulullah ina son annabi shauƙan saboda bigi wa hizbatan da kuma neman lada a gurin Allah sai ce la'alli gadan an haudu hila uhallau haka in ka so annabi saboda gaskiyarsa saboda amanarsa saboda kyakkyawan halinsa amma abin da annabin ya zo da shi daga gurin Allah mutum ya kibinta to wannan ko an je lahira ba yadda za a yi kibin abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah a je lahira ka ce kana san annabi kuma wannan soyayya ta ba amfani wallahi ba za ki ma hmm. abu na ƙarshe magana da yake faɗa maganar shekul islamu ibn taymiya kaga ya yadda cewa littafin raddi amma tambayar da yayi yace a ina ne mutane su hakuri naga wannan kuma shi ma yana da matsala gaskiya wannan network yana da yana da matsala ko ah, a yana yana ya tsaya ya tsaya a ya tsaya amma bai tsayawan wancan na farkon ba abu na ƙarshe hmm. abu na ƙarshe barin sake kuma kan wancan in gani ko zai tsaya abu na ƙarshe shine a sarki magana da ya faɗa kan shekul islamu bin taimiyya ta lura? na'am assalamu alaikum wa alaikum salam maganar da ya faɗa kan shekul islam bin taimiyya ya yarda da cewa littafin raddi ne ba littafi ba ne inda shekul islam bin taimiyya ya rubuta inda za a ga aqidarsa ni kuma na sha faɗa a nan na ce idan an ce wane yana raddi ga wane abinda akwai abin kake faɗa su a babi na ilzami ga abokin tattaunawa ka ba wai dan shine aqidar kama ba wai don ka yarda da shi ba nakan ba da misali in ce yanzu gani da kai a cikin mu duk ba mu yadda cewa Allah yana da ɗa ba mu yadda ba amma lokacin da wani zai zo ya ce maka annabi isa ɗan Allah ne sai ka ce masa me dalili sai ce maka saboda na maryam ta haife shi kowa ya san da uba sai in lizumta maka in ce to ai in annabi isa dan Allah ne saboda an haife shi uwa babu uba annabi adamu shi ya fi tantanta ya zama dan Allah domin shi ya zo babu uwan babu uban lokacin da na lissumta wa abokin gabana ko tattaunawa ta wannan shin ina tabbatar da aƙida cewa annabi Adamu ɗan Allah ne a'a ba ita bace aƙida ta ilzami nake masa da abin da yake shine aula so maganganun da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake yi Abin mamaki wanda yazo ce suna kaunan ahlul bait suna kaunan sahabbai bai taba kaware halka kwaya ɗaya ba yayi a nan shafin dan an zagi wani sahabi ko ya taba yi hmm. ya taba yi eh, eh, shi wanda ya sauka ah, ai ya zo ya faɗi cewa eh. sun gode wa Allah su suna ƙaunan ahalul beti da kuma sahabbai amma fa anan ake zuwa a zagi sahabban ya sha zuwa ya kare mutanen da ba su kai darajar sahabbai ma amma bai taɓa ware halka ɗaya ba yayi hmm. dan ya zo ya ba sahabbai kariya an taɓa su bai taba yi eh, ba a gaskiya da wannan wannan menene dalilin da ya kawo wannan abin kai maganan wancan ya tafi Iraki ne ba wai hatsa bace aka ware ta akan wani bari mu zo mu ba eh, an an an taba wani sahabi ne bari mu zo mu kare wannan sahabin da aka taba kenan ah, na biyu ba wanda ya taba zuwa nan shafin hmm. ya tattaunawa da wani hmm. an taba wani daga cikin sahabbai ya taho bari ayi munazara da shi hmm. dan ya kare wani sahabi an taba shi Ba wanda ya taba yi cikin su kuma shine mutum zai zo yana faɗa magana ta ƙarshe magana da shekaru islamu bin taimiyya ya faɗa cikin littafin sana wasu iya. ga abin da yake faɗa yake cewa wato ahlus sunna wa yuhibbuna ala rasulillah muna son mutanen gidan annabi wa waluna wa yatawallawna muna jibinta su yace wa yahfazuna fihim muna kiyayewa a cikin su wasiyata rasulillah sallallahu alaihi wasallama wasiyar manzon Allah ai su kala yayin da annabi ya faɗa yau magadirukum udhkirukum Allah fi ahli baiti ina tana da Allah akan mutanen gidana wa ƙara aikin lil abbas ammi ya ce annabi ya faɗa wa abbas Aminsa. wa kalista ka ilaihi anna ba a da ƙureshin ya jifu bani hashim fa sai annabi ya ce wallazi na su biye da hi layi nuna mutane ba za su yi imani ba hatta yi hibbu kuma lillahi wa liƙarabaci har sai sun so ku dan Allah saboda kuma kusancin da nake da shi da ku sannan ya kawo cewa inna Allah astafa bani isma'il sannan wastafa min bani isma'ila kinana wastafa min kinana ta quraish wastafa min quraishin bani hashim Wasu min bani hashim sannan sai yace wa a zuwa nabi muna jibintan matan manzon Allah ummahatul mu'minina wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu muna faɗa cewa mun yi imani matan su ne akira a lahira khususan sai yace musamman ma Khadija ta ummul mu'minin umma aksar auladi na na Khadija ita ce uwar mafi yawancin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekul islam bin taymiya sai ce wa awwalu man amana bihi na na khadija ita ce farkon wacce ta har imanin shi wa azadahu ala amri ta karfafe shi akan al'amarin sa wa kana laha minhu al-manzilatu al-aliya tana da matsayi madaukaki a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce was siddiqatu bintu siddiq sannan muna sanna na Aisha allati qala fiha an-nabiy wanda annabi ya faɗa akan ta yace fadlu Aisha ta alal nisa'i ka fadlu sarid ala sa'ir ta'ami sai yace ahlus sunna yana faɗar aqidar sare sai yace wa yatabarra'una min tariqir rawafid babu ruwan mu da hanyar yan shi'a allazina yuzbiduna as-sahaba wanda suke kin sahabbai su yusubuna mu suke dage su sai yace wa min tariqin nawasib daga hanyar nawasib الذين يؤذون اهل baiti wanda suke cutar da ahlal baiti bi qawlin aw amalin da magana ko aiki sannan ya sani cewa wannan istilahi na nawasibu yanzu da ni da shi da ibn taymiyan a wajen wasu shi ma nawasib ne kirma nawasib ne yakan wannan na taɓa kawowa a nan wajen akwai malamin da ya rubuta littafi addasu wal nawasib ya kawo malami sama da malami ɗari biyu ya ce duka nawasib ne al-Imam al-Bukhari da ya ruwaito fannin ahlul baitin da ake kafa hujja da shi ya saka shi ciki al-Imam Malik ce yana ciki har ya durwa ya zo kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma har a ciki akwai malaman da ya lissafa shi wancan mai rubutun kuma sufaye ne kuma ya yace nawasu ne a makiya ahlul bait ne wannan shine abin da ake magana ta ƙarshe maganar da yayi yace a na yi wa kaina kirari ina so ya sani ya koma diwanin shi ibrahim san annabi ibada ne a yayin da shi ibrahim yake makansa kirari ya fi kowa san annabi ya shiga gaba sai dai kowa ya biyo bayan shi idan ni na faɗi wannan shi shi ibrahim da yawa kansa kirari ya fi kowa san annabi ashe shi ya halatta gare shi jinjina wa kansa ya fi kowa san annabi ya halatta ya faɗe shi haka gare shi ina ne bai halatta faɗa haka gare ni ma sun annabi ba abu bane da yake da alaka da zuciya da aiki da fari in an je lahira Allah ya masa shaida tunda ba wahayi ba a sassu da shi ba amma ya faɗa ka diwanin shi gurare da yawa kuma gaskiyar magana ai na yi karatu shekaran jiya a shafi na na hmm. faɗa maka sarki na abubuwan da dama bana zuwa nan da su da su abinda da ba su sani ba barin faɗa su ji yau akwai mutuntawa tsakanina da abubuwan da suka shafi ɗan ɗariku da dama nakan yi kamfanin kauce musu a shafin nan na fi so in koma shafi na in yi na fi zuwa in tattauna matsalar shi'a a nan so amma tun da haka ne a yanzu ranar laraba da ya haƙuri zan yi karatu kuma zan tafi wasu matsaloli ne cikin ne shi ibrahim mm. kuma wallahi sallahi ina kalubalantar su na nan da Allah tun daga na farkon su har na ƙarshen su idan akwai wanda zai iya kara matsalolin rabbi ko numfashi na so hmm, ba in shi an tijjani wallahi kafin su ina kalubalanta su ranar laraba mai zuwa ku wasu matsaloli cikin diwanin shi Ibrahim hmm. ba ibnu ka za ku ci yayi kaza yayi kaza ba in aka bude wannan babin shi Ibrahim ya faɗi wasu maganganu a cikin diwani na rantsi Allah ko shi zai dawo da kare su kuma wannan kofar na buɗe ta ranar laraba a buɗe take kuma shi ma ina jiran shi ya zo ranar laraba duk wanda zai bugo zan ba cikakken lokaci wannan shi ne adabina so kuma zan karanta ranar laraba duk wanda zai bugo zaka ba shi duk wanda zai zo ina zan ba cikakken lokaci abinda kawai nake so a wajen adab na sance eh. lokacin da mutum ya ɗauko zancen shi zan saurare shi ya gama to shi ma in ina yi ya saurare ni sosai amma ba hayaniya za a zo a yi ba haya haya haya haya haya haya hmm, hmm. wannan ne ba abin da za a yi abin da ya faɗa na ƙarshen zan karanto inda Shehu Ibrahim ya faɗa wa duniya ya fi kowa san manzon Allah sallallahu hmm. alaihi wa sallama duk wani mutum wanda ba shi ba sai dai ibiyo bayansa ko daga zamanin sa ne zuwa yanzu ya faɗa wa kansa haka tsarkake kansa ne jama'a nan ba ɗaya muka sa ka na kira don an adana ne na kira adana numbers nan kuna damun ku da mu nan ba ɗaya kuma muka saka kuna ku bismillah shek magana ta ƙarshe akan eh. wannan gaba ɗin wa'annan abubuwan da suka shigo da shi asali ba shi bane topic ɗin mu kuma a karatu kayi ta magana kace kada a fita out topic ka faɗi wannan ko baka faɗa ba sosai sosai na'am sannan na roƙa na ce don Allah duk wanda zai shigo idan bai shi mutum daga farko ba don Allah kada ya mudakala na faɗi wannan ko ban faɗa ba na'am na'am na'am na faɗi wannan to wannan shine abin da ya rage na lokaci har yanzu abin da muka fara tattaunawa a kan shi ina nan kan shi mu dawo kan shi kuma ina so wanda za su bugo waya su dawo kan abin da shi muka fara magana wannan shi ne Allah ya sa mu dace amin amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kora assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kora wala assalamu alaikum, ka dade kan layi, ah, muna jin ka. Assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala, barkatu Kola. Na'am, Kola, ya sunan ka daga nan dikira Sunana ba, ba su yawo, ina kira daga nan Saudiya. Masha Allah, su kana tare da Malam Musa su fasa da suna kan wannan layi. Ina yi wa Malam fatan alheri. Malam yana amsawa. Eh, muna amsawa. Ami, ami, ami, ami, ami, ya rabu. Ya kuri na bar cikin layi ta dade. Malam abin da ya ya ya ya harjiza kuɗi sosai muku dai fatan alkhairi. Sai ranar Laraba sai za mu zo za mu tara insha Allah. Allah ya mu. Allah ya gwada muna ranar Laraba. Ranar Laraba zai ja su kenan. Na'am. na gode na gode sai Allah ya kai mu ah, to shi ke da mun gode na gode dan uwa Allah ya kai mu Allah ya kai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek adam england wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki barkan ku barka da gaba daya amin amin amin amin amin ya rabbi eh, ina gaisuwa kun malam shi ma Allah ya saka ina yana Allah ya saka da alheri eh Allah ya iya da mafi da alƙairi malam wajen matsaloli da suke ɗauka na kada mutum sabon annaban Allah ya shari. Allah ya zama shi ne sanci da zai saka ya zama taimakon da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amin amin ɗan uwa gaskiya malam duk da kuma wannan shafin dole ne ina ma ka san gaba da ka ɗauka wajen kiyaye martaba da janibi na sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da alheri mu a matsayin mun ɗalibai da muke rike wannan shafi kai da Allah mun fahimcewa alaƙa tana sabanci gare reka ba kamar ba shi ba ne ba saboda da malam abin da ke faruwa abin da ke faruwa malam adam kaka ce na yanke ta hakuri ita wannan maganan mun batta mu ɗauki abin da muke shine asalin topic ɗinmu mai magana a kan shi aya ce na kawo sha biyar cikin suratul aqaf yan shi'a suna da'awar san ahadul baiti da bin su ni kuma na faɗa na ce ƙarya suke yi maganan bin ahadul baiti kasuwanci ake yi da shi kuma kasuwanci na ruguza addinin annabi hmm. sai na ce yanzu su zo su fassara mana wannan ayin da ruwayoyin da suka zo daga cikin littafin su na ahadul na na shi'a yadda suke da'awa yanzu a nan hannuna akwai attibiyan fi tafsirin ƙur'an na shekut Fa'iba ina jiran ne wani ya zo in ji zai fassara akasin wannan in ya eh, fassara akasin wannan da Sheikh eh, Bashir ba yana eh, yana gefe insha Allah to bismillah to malam adam tun da Sheikh Bashir ya shigo kai kai hakuri ka sauka ta ni ne hakura wala yawa <laughs> masha Allah masha Allah <laughs> to ah, jawab ku ya Sheikh Bashir ko yana kiran wancan layi ya Sheikh Bashir dauki wannan wancan layi bare ya dame ka ya ku dauki wannan to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Bashir ah, bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki Allah ya taimaki Sheikh Allah ya da zuwa Sheikh ta sarki zaki da kokari kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi ina yi wa babban buko malam musa barka da zuwa wannan shafi da albarka masha Allah yana ji akwai na amsawa um sarki zaki na kira ne saboda abu guda biyu na'am na farko in yi taliki kan maganar ta hajji da shi malam musa yi sannan na biyu mu ba da sanarwa a hakika ko da yake a cikinmu akwai tsayar manzo sallallahu alaihi wa sallama don mm. so mu shigalci da irin waɗannan maganganun musamman a wata maulidi da alfarma ba saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mm. wata ne ne alfarma ba dai Gama a cikin musulmi an shigalci da bayyanar da darajoji da matsayi da isa da manzo sallallahu alaihi wa sallama amma babu laifi a wasu lokuta irin wayannan gaɓoɓin mutum ya ko da wani abu musamman shi ma za a iya bai da shi ya koma bayyanar da wata karama ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hmm. Al Musa yana ta kira yan a su kira yan shi su kira yan amma ko ta ce malaman ko kuma ta ma almajirai amma ina so in gaya malam Musa idan yana da sauran an faɗa sauran mutanen da suka rike mishi ya kamata ya farfade su ne amma babu wani malami shi a jirgin da lokacin da zai kira ya ba da wannan amsar da malam musa ke baya a yanzu ni ma na kirawo ne saboda akwai masakin mutane wanda suke cikin wannan shafin da ikilasi wani in ya ji ba wanda ya kira kan nan zai ya ah, an zo an yi kaza an yi kaza wannan dalilin yasa da kira kirawo da cewa ba za a kira ba ko dalili na farko malaman masu girma ba ma mu almajirai ba ba da ayyukan yi malam Musa ba almajiransa bane ko eh, eh, eh, ba ah, sarki sarki ya malam sarki zaki ya dan wanda ya Allah ke kai shiru su wannan Allah a'a a ta babin karatu ko da za ku zo ku tanka wannan da ba kaman san da kai magana cewa kuna da aikin yi wato mu babu da aikin yi kaga wannan magana tana da wannan out of the topic to kai ka ba haka nake nufi ba ba ina sarki ni da na da na so in je magana ni ta shafa kai hakuri ka bar shi nan sarki zaki shafin nan ba makaranta ne makaranta ce mai zaman kanta wanda ke jagorantar makaranta ai ba za a ce ba shi da aikin yi ba malamai da suke zuwa nan ba wanda ba shi da aikin yi sannan shi kan shi zuwa wajen kafa wani abu da fahimta shi kan shi aiki ne ah, wanda ah, kai da kira to ma'ana ta wasu ayyuka masu mahimmancin da wannan hadin za a iya barin shi ba a zo a amsa malam da koyon shi ba hmm. na kira wani saboda kiran cikin wannan shafin su san cewa gajire ne ya yi saba a zo ba hmm. duties tana zaman eh, eh, zaman kanta ne wannan topic tana zaman kanta ne ai wannan rana ma da muke eh, magana mun ce za ka dawo ka zo ka bada ah, ya sunan shiga a ah, amsan wannan magana kan zaman kanta to kaga kan magana kuma ranar malam Musa ya buko har na gaya masa Baini jama'a kan gwamnati maganan da yayi kayi magana akan wannan magana shi sa a uh, shoot ahead na fahimci magana da sarki zaki wani kuna masa wanda ke su kamata eh. a sharki da kai na mukaddima na'am daga tsara sa wannan sai kace cewa wane ya eh. ba su amsa amma mana jiran zai zo ya kare yin sharki kai. kuma mutane suna cewa wani yanzu wanda bai ji wancan kudi na ba kwata kwata cikin da malam Musa ya kama kwata da shi wani wanda bai ji kake na nake ga maka eh. amma ai shi da ya yi magana wai bai ji ba bai ji ba ba yasa ka ga da tutar za ka dawo ka ta ta eh. kila yanzu bai ba amma kuma ta ta ya zo ya Allah amma bayan na ba ta mishi amma insha Allah ran talata zan fara cikin wannan ayar sarki idan shi ya rike ko karatun shi bai san aya ita ce a so a ga ahlul Allah da wannan ta goma sha biyar za mu fassara mishi mu gaya mishi malam Musa ya yanzu bai iya bambance ma'anar tafsiri da tawili ba yana ɗaukar wayoyi da magana a kan yana cewa a fassara mishi aya da su to suke mu malam Musa muna godiya Allah ya saka da alkhairi

in tafi su zo su raddi gaba da gaba ya kamata a dinga tattaunawa ne yanzu matsalan na na fatima akan matsalan gadanta eh. da muka zo nan aka tattauna ta gaba da gaba dan Allah bai fi gamsar da al'umma ba hmm. wajen a lokacin a ji gaba da gaba sannan kowa ya zama alƙalin kanshi matsalar mutu'a da muka tattauna a nan wajen da shi har yanzu mutane sun ji kowa ya zama alƙalin kansa bai da buƙatar yanzu wani ya sake zuwa nan shafin ya tattauna matsalar mutu'a kamar yadda duk wani ya zo ya tattauna matsalan gadon na na fatima an zalunce ta waye daidai waye bai da nema. Abinda da nake so da kai malam sidi bashir wannan matsalolin idan da gaske kuke ku mazaje ne kuna so a taimaki addini da al'umma ba zuwa zan yi in yi karatu in tafi ku zo ki karatu a'a ku fito ne mu dinga tattaunawa da ku gaba da gaba sai kamata kenan abinda na buɗe layi yanzu akan shi tsammani na duk wanda ke da magana a cikinku, zai zo ne mai magana gaba da gaba da shi amma in zo ne zan zo ne in yi magana ka tafi kai ma ka zo in ka tafi yaushe mutane za su gane gaskiya abin da nake cewa ruwayan nan da na kawo a littattafan ku akwai babu sai kenan sannan ba ka zo ka fassara ma sai ka ce wai sai na tafi sannan ka zo ai ba ka ake ba ni abin da nake so in shi har zai zo ranar da zai zo karatu yayin da shi ya ce bai da lokaci to ni ina so a ranar sarki ni yamin alfarma in shigo ya zama to ni kuma mahallin tattaunawanmu wannan ayat da zai fassara ta eh. lura a ranar ni kuma ina shigo tattaunawa za ni. Eh. amma ba zai yiwu ba ku zo ka ce wai ka ba da amsa a wancan karatu ka ce ga abin da ke nuna cewa an ce a so manzan Allah a tafi ahalul bai ka ce ka kawo dalili da ya kawo amsa abin da nake so ya zo mu haɗu da shi gaba da gaba tukunna lokacin da mutane za su bambanci tsakanin zare da abawa lokacin ne za a gane dalilan da ka kawo dalili ne ko ku a'a abu ne da ya kama da dalili saboda walaisa kullu dalilin ya kuni walaisa kullu dalilin ya da listidlalu bihi sahihan ba duk dalili ba ne don ka kafa ake karɓar a matsayin dalili wannan ita ce ka'ida so ni har yanzu ta haddina bai bushe bayyana nan ina nan ta haddina yana nan hmm. amma in zo in yi karatu in tafi ka zo kai karatu ka tafi a wannan wasa da hankalin mutane ne a yi wannan ne shine abin da zan fara. ya masu ciki zaki to eh bismillah to ko malam Musa ya ma da mai cewa ita ta tunawa ana yin ne bisa yarjejeniya da fahimtar mutane bangare guda biyu Ko kai ne kurin zai da ka ce kawai da abin da ke so a yi ba ba a cikin mata ba hmm. muna aiki mu ba bayi ba ne ba na nu harar ya kamata ne a ce muna cikin cin mu ma mu kuɗi ga sarakan mu ga ba tattauna da ake yi ta ilimi in dai ke da fi da ilafi ke ba da an sama da sharaɗi ba sharaɗin kuma ana da kowane bangare da bangaren mai da haji da wani bangaren wanda zai kare ba haka kurin zaka ya abinci ka boshi ka fito duniya ka ke kira duma duk malaman duniya su zo su ke zarta ba ba ko da waya ce waya kirawo a ne ne ba ƴaƴan ka bane ba ba za ka tunda ba tunda ba 'ya'yanka ba bane yanzu abin da na ke so yanzu Abin da nake so sarki wata rana zai yi karatu rana zai yi karatu ranar talata ranar talata ina so ran talata din ya zaman so mahallin tattaunawar shi da ni da shi kan wannan aya. Eh, eh. ya hakuri karatu wannan kana kana kana da kuma ka zo kai hadi awa tana da sauki amma shi ke da wahala hmm. sannan kuma kawo dalili ba lalle bane baka yadda ka yadda ko kake dole wani abu masu hankali su zasu ga kokan cikin na cikawa kawai shi ma kake dole a yadda da su na kaza ba kaza ba kaza ba kaza saboda abin da kuma fahimta ba ko ka gani ba so wani abu ne na kurin abokin ka na mai da'awa a fadani al'umma su ji ga dalilin wanda zai yadda yadda wanda ba zai yadda ba shi kenan ruwan shi wannan ayar da shi ina ganin tun da dai da lokacin da zamu tattauna wannan ayar da shi yanzu a yi hakuri kawai ya haƙuri da Allah hakuri kara masalla kai so kirawo mutane cewa a zo a tattauna a wannan amsawa ai ba ba ita bane ba in kai kana aiki akan wata matsala kace a zo a tattauna a zo a tattauna kai kan kira ka zuwa muna hmm. ba ka bashi ka biya bashi kafin ka zo ka yi kyauta hmm. na fi ɗauki a wancan zama kana kai ta haji kada ba ka lokaci ba ta haƙƙin yin ta hajin wai a zo a zauna bayan ka yi kira ka aiki da ka ki kenan kana da yancin kake zuwa wani ne bai da wannan yancin hmm. so ka maka ka da ka mu faɗa maka mu faɗa maka sarki sarki da Allah inda da dai bai zo dan a tattauna ba da Allah ya yi haƙuri tun da dai ba ya zo bane abin da na faɗa a tattauna kana da tambaya ne da za ka yi a kan karatun da na tun da baka zo dan a tattauna ba to ai kai so ne kike shigo ka shigo kharijil al-mawdu nawa ina magana kai kana da tambaya ne shi ne ke saurare ni inji da haddin da kake ba mahallin sa kake ba me yasa kake ba ka amsa da haddin da kake maka da kanka ka faɗa ko malam jari ya tabbatar kun wa mun tabbatar ka tashi ka je har kauci har so kai kun tsaya da malam jari sai kina mai kuma ya amsa maka me yasa shi har yanzu yake ce maka kai ya amsawa hmm. amma kuma sai ka zaɓe ko ka wai a zo a yi kaza a yi kuma sai ka ɗauke shi a matsayin kuri akan wani maudu'i akan ne albani cewa imamu ali ai ya sha giya suna tafeli da albani ba su zo kare shaddadi ya kira Allah bari maganar Allah sai ya alifa sha giya ya ka zo kai magana tambaya malam malam malam sidi bashir sai na sha zai sha jiya lahira ko ba zai sha ba to sarki zaki alhamdulillah an zo wajen wannan shine karo na uku malam Musa yana mai da wannan yana cikin gidan Imam na rinse da girman zakin ubangiji idan malam Musa ya kare cikin da wannan magana da Imam Ali to zai kai ga wanda yake da mutunci shi ma hmm. annin yanzu ya ce za a fara cewa ya maka da Mustafa dan maslaha tambaya ne nake da shi tare da na Ali a'a ba cewa ne ya yi cewa ne zai shaƙa lahira ko ba zai ba shi ne na ce maka zai shaƙa lahira ko ba zai sha ba hmm. bana tare da malam albani a kan alfasun amma ni a guri na malam bashir ya gane Allah shi kaɗai ke cewa wane ya yi laifi kuma ta tabbata laifi ne idan ba Allah bane ya ce wane ya yi laifi ba laifi bane tambayar da muke yi muƙaddara ma shi da sha ba a zamanin annabi a lokacin da wahayi yake sauka wanda suka sha kallon da Allah ya yi musu mutanen banza ya kalle su ko mutanen kirki waɗanda ne ya haƙuri ka a'a kai da ka shigo barka ji malam bashir malam bashir malam bashir barka ji bayan da Allah ba za ku iya kara a ku ba ne yasa duk take wannan gefe gefen Abin da kuka ce sai mafi kuna bin a halin sai na ce muku yanzu sai da kun ce halin bai su kuke bi ba karewa ba ta ka zo kai surutu yanzu ina so ne a cikin ku gaba da gaba nake so ku zo mu dinga tattauna su ko hmm. ku kunna abin da za mu fara tattaunawa da kai sos na aji da ku na farko ku kunna yanzu duk wanda take da shi a so a tattauna ni ba shi alƙawarin za mu tattauna da kai yawa alhamdulillah to yanzu abin da nake so abin da nake so abin da nake so da kai abin da nake so ka gane sarki ai abin da kake so sharɗin kawai ne ka ce ba za ka yi ba shi yasa za ka sa wannan sharɗin Ah, wallahi wannan shi ne. wanda na je na tattauna da shi sannan na je na tattauna da shi ta sani da muka zo nan muka tattauna matsalan waya kashe al-Imam Husaini ta sani na sani eh ma'ana abin da na sani ta sani abin da nake nufi sai da aka nemi yardarka da amincewarka da wani condition da ka sasa na ka zo aka tattaunawa ba shi sai da aka bi da shi da amincewarka ko yau wato shi kenan ka bari shi da abin ya shafa in na ga dama kamar yadda na nema ya amsa in na ga dama in ya nema zan amsa amma kai yanzu tun da kana magana a kankin kanka yanzu yanzu kai na ke so wannan sauƙin da kuke wa mutane karya da shi da sunan jin ahalul baiti kina so farko tukunan ku ku fara kare shi sarki zan malam musa kar ka da tsara sahabbai ko da ake cewa sunna sunna da kare sahabbai wannan yaudara ce ah, za mu tabbata ah, ah, Awa mara yaudara wanda ke karɓan kuɗin wanda ke karɓan kuɗin kumusi ni ina karɓan kuɗin kumusi ne da sunan ahlul baiti wanda ke karɓan kuɗin kumusi suna ci da sunan ahlul baiti Kana gaba barayi na farko. <laughs> Wanda zai zo ya karɓi kuɗin kuɗin kuɗin da sunan ahalul baiti. Ai shi ne barawo na farko. Wannan dillan da na zo karatu kan wannan matsalar haka gani ba ni ba malaman ku sun faɗa cewa kuma nan kun ba shi muhimmanci sama da zakka ga ayoyin zakka a Qur'ani sama da hamsin a Qur'ani. ba komai ba komai eh, amma dai mun tabbatar da cewa sai da na ali bai taɓa sawa sa ida ba cewa duk wanda ya samu kuɗi ya kwaso kaso kaza ya ba su kaso kaza al'imamu hassan bai haka ba al'imamu eh, sai ma bai haka ba amma mu aure ya ce a kafa mu tsatsa a tafi kuɗi ne ko kawai za a yi kamar Wait, wait, wait. wai kaji wanda ya zo ya sa wa mutane ka'ida ake duk wanda ya samu kuɗi a kasa hudu a sawa mai ɗaya da sunan eh, addini. Sai ya ce na yanzu shi kenan sarki eh. tun da dai shi ne yana daga cikin malaman abin da muka yi tsammani zai zo mu tattauna da shi wannan ba ni ba malami bane ba kai malami ne wannan wannan wannan ka magana a cikin. Ba su iya zuwa bane, su wanda ya zo kashi bai kane. Haba Sidi Bashir. Haba. Wallahi Sidi Bashir a ah, ah, ina zuwa wannan tafi fa Maulana ba shi ɗari wata kankan sa ya zo ya bai ya irin su shi ɗari wata da sauransu ko to da kai ba a da ta ya kai zuwa nan. Eh, ina har irin su shi ɗari wata su zo kan wanda ba wanda zai kirmi wannan tafi kirayi. Tare da girmamawa, da girmamawa ta Maulana shi kai da bauchi, shi kai da bauchi ma a sunna. Ba bane ba shi, muna rancen shi a ne, ai shi a ba malaman ba. Kowa zai iya zuwa. Amma malaman mu da shi a sun fi karfi wannan shafi. Malamai ba irin mu ba, ba su shafi ba su zama wannan Allah. Allah. ganin tun da dai ba ba ya zo bane a tattauna to shikenan ni abin da nake so dan Allah idan zai abin da nake so ya mun alfarma ranan talata sarki dan Allah idan zai yi wannan maudu'in ni ya yadda in shigo mu tattauna da shi kan ayan nan to da da da da ko malamu da bar bar bar mu buci sabo saboda a ci gaba da amsa wannan tambaya Allah Allah eh. Allah ya sa mu dace tambaya har yanzu ba tambaya na baka dama kai ma hmm. na baka dama ne yanzu mu tattauna da kai akan wannan in ka shirya to ni alfarmar da na da sarki dan Allah ayi mun idan ranar da zai program ya shigo ni ba tambaya zan yi ba zan shigo ne za mu tattauna da shi akan wannan ayar da yake ban gane ba. da Allah ya samu dace. Masha Allah, mun gode, mun gode, Allah sa mu dace, mun gode, mun gode. Allah ya ah, jama'a za mu yi kira biyu uku da su mara yi muna da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa su kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am kola ya sunan ka daga daki kira. Muhammad Sani Ibn Hazm ne daga Dutsen Nijar jihar Masha Allah, to kana tare da Malam Musa Yusuf da suna kan wannan layi. Ina zai da Malam Yusuf. Na yana amsawa. Yana kuma yana Ina amsawa ɗan uwa. Mm. Muna roƙon Allah kuma ya kafa da cikin kan wannan karin da yake ja. Masha Allah karba masa shi ake yi. Amin amin amin amin. Lokaci na ba da yi duka. Na. Maganar nan da malam Munir wanda yi. Hmm. Wata ka ba da gamsasshe amsa a kan maganar ce. Amma ni abin da nake son ɗan tabbatar da shi ne malam. Hmm. yau ai abun mamaki ne a tunanina a ce wai har ɗan nishaniya zai tsamci ahalus sunna ko kuma kamar da kuke wahabiya cewa ba sa son ahalus wurin kare da akwai suna zargin ahalus wanda wannan abu ne sananne wanda za a yi magana kan wannan babu ce ibn taymiya ne da kazani ne wanda galibi ibn taymiya idan yana magana akan wannan babin galibi yakan mai da martani ne lazumta ma abin tattauna wata magana da bai yi kiri ta irin abin da ya tattar masu da kuma sannan bayan haka malam yan tijaniya ɓangaren su da su da shi'a ai akwai zamantakewa mai kyau akwai kuma yarda da 'yan shi'a ta ɓangaren su hmm. akwai kuma ganin su ko hangen da suke ma 'yan shi'a ma cewa matsala tsakanin musulmi ma da 'yan shi'a ba wata matsala ba ce kuma ba matsala ce sauƙaƙa ina fatan ma da yana shi na yawwa kaga yau duk mai hankali ko mai karatu wanda ya san abin da yake ya san ko shakka babu sabani da matsalar da ke tsakankanin musulmi ko sauran ƙungiyoyin musulunci da shi'a matsala ce babba saboda shi'a suna tuhuma ƙur'ani da ke jiya sun zo da wata wasu akidan munana wanda malamin musulmi ga gaba zai yi da ya kuma wannan abubuwan da suka zo da su sun ci gaba da musulmi musulunci kafirci ne wanda kullum gaba ba kai amma da tattara da haka idan ka bi idan ka ɗauki littafin arrasa'il ya ke cin shi wannan littafin na inya shawahirul rasa'il kashiful ilba a cikin na biyu shafi na ɗari da goma zuwa shafi na ɗari da sha ɗaya. In ya fi ya faɗa ya ce matsalar sabani da ke tsakanin alhawarij, bi ma'ana alhawarij da shi'a ya ce da ahalus sunna jama'a in ya fi ce wannan sabani ne hafif. Bi ma'ana sabani ne mai sauƙi kamar kamar kamata ba a yana a waiwaye kamar yadda ya kawo bayani kafin haka to kaga wanda ke irin wannan kwasar da wannan maganar da bayan da za ka auna da kan ne shari'a da ne yau shi ne din ka kuma a rubuta cewa suna da a ina ba ta ma da yana hmm. wannan magana kuma na yi ta da cewa haka alƙawarin cewa su su bayyana mana yaya aka yi in ya fiye ce sabanin musulmi ko sauran kungiyoyin musulmi da shi a tsakanin da tabbata tare da cewa su da kansu suna wanda ne shiya tana ganin cewa ma yan shi'a masu tsakin sahabbai kabarai in kaga wannan abin tambaya ne ko ko shi mutum ko zan iya zama damar yanzu shi a a shi ya sabani tsakanin su da shi a sabani da tabbata wa alaikum salam bismillah So, malam sani muna jin eh muna jin ka yawwa to wannan shine abin da na so ta tabbatar malam ina fatan alkhairi gare ku ba ɗaya kuma ina ba Allah Allah ya saka da alheri Allah ya shemake ka malam mun gode mun gode har tsawon zaman da na ina shirin. Ka yi hakuri, ka yi hakuri, ka yi hakuri. Malam, wannan umarnin masu program kenan zuwa ɗaya. kaga wala ke koya ce wai duk malamin da ya zo mu bar shi ka kamar ka ce magana nan a za mu barka kai maganan ka in ka gama kaga balle kuma wallon ba ke program akan wannan shafi kaga kamar yin malam Mulin Adam Koza ko kuma Sidi Bashir ko shi malam Musa Ismail da Sunna ko malam Alkan da sauransu in sun zo dole ya kamata ba su dama saboda suna eh, su na kuma ke amfanar da nan shi sa ka yi hakuri na'am na'am balan na nemi sarki zaki da hanya whatsapp cewa ya ba ni dama yi program a cikin page eh. kuma ban samu amsa ba wallahi kai hakuri ban taba sani ba ban ba yau kake fadi ba a garin Maiduguri shi ma ya nemi hakan sai bai samu dama muna sa a ba mu dama mu zo mu kuma shari'a da ya ko zama to yanzu malam kuna ba za ka ba yanzu da za ka kuma tana da ba ka yanzu malam malam hazam lallai ya eh, kamata da eh, kai da mala ku shigo shafin nan saboda haka yanzu idan mun yi karatu ranar laraba ana za mu yi magana da shi insha Allah ya kamata ku shigo eh, ba da kuwa ba da mu ban taba ji ba la ba ta ji ba insha Allah kaga nan da wuri ko za mu ga kowa da ma insha Allah insha Allah domin dole in ka zo kai kuma akwai mai zuwa yanzu ba ka bakari insha Allah haka kai kuma haka da ikon Allah har dai mu gane gaskiya in Allah yadda eh ba damuwa mun gode mu gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi insha Allah amin amin amin ya rabbi amin subhana insha Allah mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode amin ya rabbi eh jama'a eh ko ya kuri ko mu kira da wato in an ɗauki kira na ƙarshe eh. sai mu ba shi amsa sai mu a shi kira da ƙarshe saya malam zai ba shi ya kira da ƙarshe saya a'a a'a shi na ƙarshen ina nufi wanda zai kira yanzu ah, assalamu alaikum wa barakatuh kola kola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara ma lafiyar sarki zai. Ya kola ya sunan ka da ake kira. Sunana Abu Muhammad Albahisi Hautan Musa Yusuf Sunna. Masha Allah. Eh, Mala Albahisi. To gashi ni ma yau Allah ya kawo mini kai. Ai sarki zaki na yi ta kokari. Ai ni ma na yi ta kokari da ne wanka mu faɗa. Na yi ta kokari da ne wanka mu faɗa wari da kai. to mana shi Allah ya kawo ka yau ah, ba ba da wa ba ha ba ha ba da ha ba da wa to bismillah kana tare da ah, Sheikh Malam Musa <laughs> to ah, da farko ina jinjina muku bisa irin wannan kokari da kuke yi wajen bawa addini gudumawa masha Allah muna na'am sai abu na biyu kuma game da waɗanda suke kira su fita wajen maudu'i har su nemi su da hayaniya kiran hmm. su malam irkoza ya kamata gaskiya a su da kiyayewa idan mutum bai saurari a tattaunawa daga farko ba hmm. yadda ta abun a tsakiya kuma ya ce lallai shiga ya yi a kala, to da yiwuwan dama a samu irin abin da ya faru da shi ma koza da malam yusuf malam musa kuma ina ga shi ma malam munir ya yadda ya karfi kuskuren cewa bi saurari abu da kuke ba kusan kuma yake zuwa yi kokarin kaman cewa ga wani abin da yake nan magana na abin da ya kawo na malam jafar shek jafar allah ya ji karfi da rahama ya jima da warware wannan magana in yana da tabbata ya ce duba zai zai samu wannan ah, sai kuma shehi na sheik motai su fasaji suna an kwai zariya ko cikin kuskure ɗaya ɗaya eh, wanda ina ga malam ya yi haƙuri a ah, abin da ya faru inda ya ce malam munir koza alkalawi ne da shi a malam abu muhammad kuma almajiri dan kautansa abu muhammad al-zaidi shi ne da su malamu da kola alkadawi ya wuce su ya kuri kola ya eh, kuri kaga ah, malluma kaman ah, wanda ke kan program kamar malam musa da sauransu ka gane suna kan wannan shafi suna program kaga da yake ba eh, ta ka zo nan kana ka shi yanzu yanzu yanzu kai ba abu ma kai hakuri a a ka janye ba ganganun ka ya eh, eh. a ce kayan dakala ne a cikin abin da kake tattauna domin asali shi sarki ya yi ta kokarin jan hankalin masu shigowa wannan kola din shi ya fara shigowa ya ɗauke mutane hmm. daga abin da ake tattaunawa. So, in Allah ya yi da za mu iya ƙoƙarin mu gurin kiyaye wasu abubuwa na ciki kai sani ban cika ma hmm. mafi yawanci in ba saurara karatun mutum ne ba kuma in ban saurara ba na kan faɗa in shigowa ta in ce gaskiyar magana ban saurara ba tun daga farko haka ce yasa nake cewa na fi so wani lokaci in akwai wani program muhimmi da hmm. sanar da ni tukunna kafin a fara dan na fi so in yi wa mai saurare adalci hmm. tun daga farko in bi shi har zuwa lokacin da za a buɗe waya na fi son haka don shi da za ka gane ina aka fito yawa so saboda haka mala abu muhammad kai hakuri ka janye eh ka janye magana magana da kai ka hakuri ka janye magana nan ba sun shigo ne eh. asali ba su bane maudu'in mu na tattauna wannan ko a bari sai ranar laraba kamar yadda ke yi da fata da kuma mai gidanmu sarki zaki insha Allah wannan magana da abuza na janye shi amma dai yana da kyau gaskiya bai kamata mutum ya shigo ya da program ba kuma har ya ce ya nuna malamin da ke program ya ce kina neman ka kasa lokaci ne kamar ya zo challenge ne eh na kuri eh, na ga kamar malam ya baka magana mu bar wannan magana na kuri mu zo kan mai tafiya malam abu muhammad mun ajiye wannan yanzu ka bar shi ranar laraba na gode <laughs> Masha Allah, mun gode, mun gode, mun gode sosai, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Kuma kuma kuma za mu cika ba kuma, malam zai a ce ya so zai muna magara ya so mu duwa mutane, ba za mu kira. Ni zance na da zan yi zance ne guda biyu kawai eh. zance na farko ina so duk mutumin da ya riga ya ɗauki harkar addini wajen karantarwa ya zama yana da faɗin tsinci so ina faɗa ciki da kyau kuma ka riƙe ko mutanen da ke shafin nan su zama shaida duk wani mutum da zai zo don ya taɓa mutunci na ni musa yusuf to ni na halatta masa ya taɓa mutunci na inda saboda addini kuma hmm. ko a gaban Allah ba ni da bukatar in tsayin yake shi ka lura Abin da nake so dan Allah mutane idan mutum ya zo in ana program wallahi duk maganar da mutum zai faɗa in dai ni nake program sarki hmm. idan ta shafi abin da ake na kuma magana zai yi ta karatu wala ba zan gajiya ma ko ba zan masa ta hadidi na lokaci ba a bashi dama ai abin nan ana yi ne don gane gaskiya abinda muke tsammanin kenan ana yi na'am saboda haka ni ta bangare na idan an zo ana karatun nan in wani ya shigo yana da abin da zai faɗa a ba shi dama ya faɗa ta yi watakila abin da ni nake ganin daidai ne su duba daidai ba ne wanda ya shigo abin da yake kashi shi ne daidai ɗin ka duba fa ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da jalalarsa da girmansa da matsayinsa da cikarsa da tumbatsarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana tattaunawa da waɗanda ba musulmi ba a cikin suratul saba'i in ba na manta ba ko suratul kafir Allah madaukakin sarki cewa yayi wato abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa yayi Allah madaukakin sarki cewa annabi ya tambaye su ya tambaye su me abinda Allah ya ce annabi ya tambaye su cewa ya kul man yarzuqukum min as-samawati wal ardi waye yake muku arziki a sama da ƙasa ko ba su da amsa Allah sai ce kulillah Allah ne sai ce wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ko dai ni in ji annabi ko wani yana kan bata wani yana kan inna aw iyyakum ko dai mun ku la ala hudan wani yana kan shirya aw fi dalalin mubin ko wani yana kan bata to ba mamaki sarki akwai abin da zan zo in karanta a nan gurin ina tsammanin daidai ne ba daidai ba ne kuma kuskure ne hmm. shigowar wani da ba shi lokaci in dai Allah ake nufi da abin kuma na buɗe zuciyata to ina iya gane abin da ya shigo da shi tsakani da Allah ni ne ne kuskuren fahimta ba daidai ba ne abin da ke gurinsa shi ne daidai ɗin wannan shi ne sannan kullum ina faɗa cewa mu yi ƙoƙari mu janye abu guda ɗaya saɓani da na fahimta za a ci gaba da yi idayoyin kiyamati amma me ya kamata a yi ya zamanto a buɗe babi yayin da za a tattauna za a yi magana da girmama juna da mutunta juna da maganganu na sanin ya kamata wannan ne shi ne kiran da nake yi zuwa sarki Za a na ƙarshe sarki don Allah muna roƙo duk wanda yake ganin an masa ba daidai ba an san a masa to don Allah ya haƙuri muna ba shi haƙuri muna ba shi haƙuri mu in akwai wani da yake ganin ya mana ba daidai ba hmm. mun yafe masa kuma ba mu da buƙatar ko a gaban Allah mu tsaya mai kizi shi idan Allah muna roƙo idan akwai wanda yake ganin an mar shi ba ba daidai ma idan Allah ya yi hakuri shi ma ya yafi ba mu zo nan wallahi dan ai mu wani ba daidai ma wannan shine kiran da muke sana abu na ƙarshe maganar da na faɗa sarki su ɓangaren yin shi'a idan dai ana so a gane gaskiya ne ya kamata tattauna mu da su ta zama gaba da gaba ne. Ta hmm. lura? in ba su sani ba na gane abin da suke nufi na sani yayin da ba su da dalilin da za su kare a da su to bari na zo a zo ana tattaunawa da ni ga wani a ɗan ɓangare yana cewa sai da na ali bai ba ga wani a ɗan ɓangare yana cewa sai da na ali ya sha giya sai su yi amfani da wannan damar sai su gamsar da duniya cewa ɗai eh, su suke san ahalul baiti ƙarfin da ba su ma ba sa ƙaunan ahalul baiti da suke so su yi kenan kuma na fahimci manufarsu kuma na gane abin da suke so su yi Daka, in ma ka ce bai sha a fahimta wannan ni ba matsala ta ne. kana da damar ka fahimta ka kafa sannan waɗanda suka sha tun da Allah bai ce mutanen banza ba ne, ko da a ce a yana cikin su ni a guri na bai taɓa matsayin sai da na alibu bai taɓa kima sa da da saba ko misala zarrati saboda yanzu sarki idan yanzu aka ajiye abu abin da yake asalinsa mai kyau ne yana da tsarki sai ka ɗauka sai ka sha sai daga baya aka ce an hana amfani da wannan abu har za a zo a maka hukuncin sanda ka sha ka sha abu mara kyau ba hmm. a zo a maka wannan hukuncin wannan shine abin da iya dalilan da yasa kaga sun goge cewa wasu ya an amsa wannan sannan za a zo a tattauna da su haba ma mutane kuma yadda in yanzu na zo an tattauna a kan wannan me mutane za su amfana da shi a cikin asalin da aka kawo cikin tafsirin ibnu aqiya a wannan jerin an kawo hadda abubakar da umar da usman duk an faɗi cewa suna cikin wa'inda matsalar ta da su wannan ya rage daraja abubakar ko umar ko usman a gurina ko ɗaya so da allah ne ke cewa wane ya yi laifi ta tabbata ya yi laifi tun da ko allah bai ce sun yi laifi ni ba zan zo in ce sun yi laifi ma kamar yadda ganin damar allah ne giya giya amma sai ya ce ta duniya haramci kuma ta lahira ta halatta shi kenan amma yanzu saboda sunan ta duniya ta yi muni sarki yanzu akwai wanda in ka zo ka lissafa mutanen kirki da annaba in ka ce za su sha giya ta lahira wani zai kaman kayi rashin ladabi ga annabawan saboda kawai sunan sunan daga mai za ka zo ka ce annabi wanda zai sha giya a lahira wannan a rashin mutunci ne so wannan shine dai a takaice da aka ta'addi yana nan wannan yaudarar da suke wa mutane da ƙarya da sunan bin ahlul baiti da sunan cewa ba za a kafa addini ba wanda annabi ya zo da shi sai daga wajen ahlul baiti to wannan tahaddin bai gushe ba har yanzu ina musu shi a ina ne Allah ya ce a bi su su kaɗai wannan dalilin muna buƙatar shi idan babu musamman Allah da annabi ƙarya sannan ba yadda za a yi addinin annabi a ce za a yi shi ne kaɗai da su dan annabi bai gina addini da su kaɗai ba sun ba annabi gudunmawa wasu waɗanda ba su sun ba annabi gudunmawa shi yasa Allah ya haɗa ɓangarorin da suka ba annabi gudunmawa sai ya ce a bi su su kuma sai suka ɗauki wani ɓangare sai suka ce raguwa a watsar da su wannan shine rikici da rigima da muke yi Allah ta'ala ya sa mu dace dan Allah sarki muna kara ba al'umma hakuri dan Allah duk wanda yake ganin mun mana ba daidai ba dan Allah ya hakuri ayi hakuri ayi afuwa wal ya wal zamanto masu yin afuwa da ya yafiya don Allah ina ba da haƙuri a yi haƙuri a ga hazal ƙadiri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode mun gode Allah saka da alkhairi